ma ke te wona malonde de ma tirba ta de yele won ki be ki na dana tanam le do gazel le do kabila ci da ya kabila wa da ya kabila wa da ga ma da ga ma nyo ga wimba da ga malonde ke malonde ba ti do tirga na ko salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ku biya alana bala tamiyar radio walisira mallam mai sallama wo mo ba wunda lafiya rozi yo kaman zolo so wuro ku bone sese ida lafiya chawre ida kunyo nede ida rahmana da albarka iko la da kujo abdurazak mola la ka zo zi chere malla ta mo se dala wona le radio nda gana wazu de farande amma aso we disi alhamdulillah se singe atenek na a nasara iro du septemba da wananuwa kana da ba zai radio da program na dada chief imam imam mutaki da albarkan dana mallanta mawasa sai sun yi dan ba zai dilo da kabe da radio da mbi dan zulu zamona ga sai ba wani la ko karbuka be feru mbar do be na da labarin na baka bare do baka zo bakon basna da dede ton ga ga se mi rozu ga do do sidi yeleni boni dum ni cho di tani bize mi rozu do do ga dede chief imam do le do si yele dum e kone di feri da so de tom malanta mo se ada na mi mi yodo mi zuluki mi do radio nda bi ga da faraga bika do do dan ni ni ni bi joda kazo se se dana mega amma be laga do dana al fader ke gabe ga lay robe naga de problem so wuro ko bone ila da lada de katare <clears throat> to jamaati e mi radio wala sira modan gele dama ko mandalo ne mbaw man dal men jeli men jeli de de chief imam imam mutawakilu de de shehu ko bone me baka wonti wonati kele da sinjena assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh bisimilla aleykum salam toroka e eh, abdourazak président abdourazak lakaɗon sirblaɓe gueya nam yana belede de technicien dana kana aso we disi ka eh, kuboni laka eh, imrana solungu guma son yana de demani jaɓe leɓe gueya gena ko de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 الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام دائمين متلازمين على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله إمام الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وبعد تاغدا دو خليتا دو كجون دو e so yikundo e so wini dina bona be be dina dana so da dina kumbona no kumwa dina mu'mino na kafiru na e dina bangina basna e dina bozole na badanjana dala salati na bide sai be tala so yun robe so de tindo de den ba de ro de de alfa de de imam andi muhammad sallallahu alaihi wasallam e so de so lemna de wimbri be zere e tala de de saburan bata kifina barozi na eh, eh, bade kadamba na bade ki girnamba bade na bade kubana ala na bade bala wumba bal ko kare nan de bi adini na konde dana ke be chawdana ba doka adini ba da ma ba kawolle ba kawolle hal be tala dana so de so le na de mu de be tala boroge taadi ino ko ba gon bo worona bala do ko bal ko kare mo nyozi ba doka adini ba kawolle ba kawolle hal be tala dana சொன்னேன் கொஞ்சம் நீந்த நாடி சூத்தி இதெல்லாம் தம்மத்த வராது தௌசர் சுக்கூர் வந்து உடதால் ஃபாவும் பாவுல்லா சூனா padawu ila wagafara il bevezi inwede kunyo nidinda bega daga alfa wanda wana wale ledo na bede kumwa na bede kuma na bede ala na na na na e fa daroga dana wa wondi weesini wendi nati ñoobe kaɓe gue halalina ɓe ka e do albarka e e de ge wesin rosé ɓe ka e ɗiiɗiɗa hay ñooseɗo hay kettiɗa ndu wona daw e laɗa tambata dine de slam da ɓe coona mal wondi tubalora datana aɓe gueseɗe ɓe lahira de ɓe lahira ɗage mal wonba aba wona sa ba koseɗa ciyamawre ba koseɗa ciyamawre baɗoɗa mal womba de safunda a sowo wona si tara e keeli de yumakisina wombibi jokozo mina bina ablar gana na e ishuru pani tarata dina da malomba mugubiya min wulisi da da na karana singe akane akane kena malwa rodu e, jingar kubangi rodu zulhijja ya da ya sallahi ya irudu singe ide wana dozo digena nde wa sallallahu alaihi wasallam de wa di hijira makka e kon madina na be de bi min alfano na za na bi kusala na lo be na an beɓi isa de lorode bismi na tele na bida kada lonna kere rodun de nen do ɗo le de wana wonanoa new york de ta wa ma kere kereti fu na min kere kereti fu na min fi akazalo na na kere eh, pardon min fi akazalo na na tele dananga rose tendiya radio ge ni wuli sima do ka mawoni ma gattanama de ge imamu tawakilu new york ma ni Uh, we need to Canada uh, the, the management eh, and we need to Canada uh, the, the technique that na kana handasa e eh, na vile prisa abdurazakulu la kazo zichiri radio tidia de president ble de ka we ni na vile de, de manager da uh, na kana na e na vile koboni imrana solingo mu connect ket de koboni ble e na de manager da na kana um meze mi mran malwamba kumwana kobana alana bala ni wuli sidana mbira wuli sidana ɛsɔ kowurɔ do wa gabisana da ba gabisi sidi baazi wibitana dan bolan coko coko dan dan dan dan dalan da bara dalan da bara dan mata dama dan gubisi da ma so de kamna eh ina minina eh do daddara de eh daddara de wazu dalan na atene atene ga na minina atene ga dalan ba ta eh dalan atene wore ge sowru koni weyili manami a ateme wada basati de dada beze du chona da ma asisi ni gabe ba na mabujon dana na ne na mabazi me de timera na ya mabazi me de tunu ma bullam bina bi malana me bi malana ma mana mi dan daraja ta dan ngaro zi kirgi fuda eh man dozi ni wumbi lili daga sanna ge ni bi gam sana dana e so takoda wa bada lafiya bada wuji ni ni ko ka sanna da za so blema gudunda man dozi ni se em rodu eh, maluwa erodu de erodu lubenne na bile mbwa na fokti rodu ebe wa ko na le feyure bin zana amsara erodu na zanne april ya avril ele de wa ko na na no wure da ngaro atene wure ge manami de de damakati wa zi tana bigena kirgi su na min tiludu da ngaro zi eastern time new york de tamina mayable nde manami da base matre baya da base matre haalide de kadala nugu lawre e nugu lawre kerfi kodumo na minti aku salana lobe inge mede matre wagasan abege smagal kazo na singi manami de la irudna no wano daga da zo dombi avril wede do kone mai do kone juin do kone juillet do kone september mais le do e, e, e, e de kone august you can progress thereover september dagadaudoro jomai na no nombre peka mana mi de jeda mam dum tini mere tan na de ke al kawla ga nago se eh, bi gusuda be gusna de bi ama sowi bisna bi juda be karsna da do new york dogon sir katrama al kawlun kuma lakna halme de wiji de sunne amada se kuma danya de wumi be gele mana do ko bam ge or kudum ba or kudum si sinama radio na mangate eh. ade do yu dala fiya yu ni se dokdana Eh, technicien na maninja do yu mi mi dokna da ba or kudu wo wulis kuma man mati won bitanas ma bezana na na ma de yu kar bite ba kaman dol me se da dar de cho don jona awana telege dan dar cho do manyes ni bra ma mon mi kama be lawana le mana mi do dukuti eh, de mi na ma de tanna awana telege don jo abige da ba di kirku na mi na da ada ba di na da ba do na man mati won bitanas ma matana ama dale bi lima min cukoyo me vesi mo ño mo mo wulet lem ya mo wulet alfaro na wundi ko bani président abdrazaku wa dara be wonje ida alfaro dan der wulet ya be da ngati cukoyo na abi la gange do na da de tilawan do non dar lan da tilawan do go jamanye zi ummul khair ga matriya amada amada tri da ira kazoge wandar gon wallanda alqur'ani butoge da betase bududa betase bududa da de nan da bi suru da da de nan da azma ala wala de nanga de wenti radio ko bona wan so ma da na da ma na ba o bala ba ti a be na ma so ma tumle ge man manga ti mo go ni me de me de ma tumle ma ta na na na na ma wuli ma ni mi de bo ti wenti ma ma ta da ya wenti ba da ma ngatna ya wenti ma ma ta ti de na ngam min bo na a mi bo ge wenti ti ge simo busikina to mege mo dunda tege gerga te da tala ta suna mata tana mando mi mongo gonate amma bige towe ga tun bol ma jamban de te da ge malle je mi te da sa doga bige doga bige awul ti mas do dona mondo se mas mom bud maga ja ya mum bud mo bozi mo bani bakal mana euh mais j'aimerais pas ta wo mi wuli dana no wumba min do kana de de technique na na wumba min do kada de management na euh ko bana ro na pata mais j'aimerais kargana gomma non da buzuba wanda ga belle lege bin zanada kadan be da landa da mare da da mare da da fitala tan da mna gomma bando kargun ga fitala kun ba sa tin da ko tin dina me ne ni yamba mo ba tan da na me zeni gomma bo musran da na iso ni we malaika ni we eh shu yu makitina yona we me zeni ran kata alana bala jena ko bara mon do ni se eh mana manami da ga zum me de modi wanda na maudu ma la maudu wa tido amaka gor ya ngun kama gwan maga gor naga shehu maha baya shewu shehu laji bukar mola na barwa shi monjulubu monjulubu de tonga ma nga mati be tarihi de koru mbo a gor bana mbo ala bana ko karin ko ala ki addini de chawda de timla da sun dana de beze lizafe na eso de yifna wanda batato wanda de farandana na irade narawe e kamsina be dela kar e duwa malwandenda kamsina malwanda be dela lakar na siwru de tonge maga gorna mana miide de choranda coranda namama timina de wa kuna na kunananoa avril de wa kuna na kunananoa 2016 2016 bigena keribi funa min tulu tuluduge ma baga matra ma de matra wede ma wor mega dana e nani nam be de wora mi wulis mana mi ara ma mi wulis ma ma de matra mi gera aku na e ay mi gera akazalo na na wala 17 17 na mi gera wenu odokadab dewrama inabele kobani imrana solungbogu inadede technicien de ka kobani imrana solungbogu mo inabele dodede manager dewre wo dokada technique yi dokada management inabele dede manager eh mawdu malaga medana rawumba bo bozu mana bali ira ira lituzu ba boz mana era mi tuzu mo yu ma de boz da man do mi da sanda sanda era mo be de wona mana we da da ni da ma de tani ba de ma boz kana dinga da na ko bani ahmadu maryland ele we na ahmadu maryland wo ted ba maryland na ele de kon da wo boz ma ma de ma tranda tom biya na duzu tom biya na duzu bambe mo busi eh, e de to biya barankata eh, na mi ko bani abdullahi de keni bombo new york le do woni le do mo mana ede bos tunda tombia nalege wogogona ma ede bos da ede ntara na eso de yukunda nalege kuboni alhaji raufu commerçant new york dambele ele do woni ele do da wo bos mo tombia hali boron mede tombia na naanige alhaji eh, commerçant mo ɗo ɗo wuju kamseɗo ɗo e tasi bose ɗo ɗo e nde bose nda wo bose eh, eh, wo bose to mbiya to bukkudondo wa kamsana bose to mo busi naanige kobani malik bayas malik new york da cigi we e leɗo wo woni bose wo woni la commentaire ma de gattere rose wa de ko wo bose de bose ebe bol sin tom tom buku dungwe wo bozi bol sin mo busi na nga ko ne abdurrazak traoré new york bu jo manya zi président abdurrazak traoré new york mle ele do wo gone e bozi na bozi te na tele e de bol sin tem de tele na nga pata mi tama mi shi mahamu ma ma fi de to na e de bol sin pata mo busi na nga ko ne abdul majid uhayu jo manya ze ele de konnda e da bol na tere wo gone la commentaire me de ma tere ka Eh, e tracé ila e suggestion to munaro to mum dan ko tade welisi kagoro yanena ko bon imrana e sol gogu inabla e de de manja radio tinge de manja na inabla kagoro yanne ke birna ne we ni we birna boz tena e boz matom e de ton wa boz na mobusite nanena medde medde matara ran batana medde gusten batana bi lekri ko mo na minti aku salana lobe ngabela yani asuba wam asuba mlek ɗu bidawre masunna modu kuti ini medetani asi sinjige na sini medetan nana to tana tana mang mata mana kama mana mi bila wana lero tana ge si mango gona mi tana nana na de modern na na bawo falu wonti sir balkana ma basu mon dol mi do se na na nana wal bakenge mango na mangata sala na goro na wal bakenge dege bena bide bi bide wal bakenge gonna kana bela wal bakenge ge april avril rodu na zame de wa ko na le na 18 dige na bana fakati de rodu de wo fu na ne de wore keresi fu na minti na minti ako na na tele ma ba de ro mo lo bor to ko ka wi nu alama wi nu dokda technique de dok na na ble president abdurrazak la ko di new york de ka manija na ble imrana solungugu irawo mami wuli sambe de ro mi ge ra fu ge nge mawdu ngamala mo dozi mi bani israila wa de an de tarihi ba de chana dom de jobi chona ma andemi shaya u de tom andemi daniyalu de tom armia u de tom na andemi hizikilu de tom wara dende ma ngate bla bi de mawdu mago dos me dum ma ngate me tibide mogo dol sana mo go madala mazan kiri fu na kere na minti nele na natunwa yani minti tanano ne sala kiri fu na kere na minti tanano ne sala nge ma de matrawasan

ila da wagwani ibozi wala wagwani seda ila hunti matana itana wa e bozu wa hunti ton kodon ti de ton do bozu na mobusi na na ga kuma na amadu maryland ila da wagwani seda sul ko di chili da woro wa bozu da hunti bozu da na tombiya na duzuge wa bozu da bi dawra de e tombiya na bozu ni mobusi wa na na ga kuma na abdurazak traore new york e, ila da wagwani eh seda te sul ko zon di wa bozu da tombiya na le ngiya bende bele no bozna ngiya bende mo musuwe na kan ye daga gorna na bele ko ne abdulla traore ni yo de bolo de to a tra tra na ma trona ma go do mi wi bi da do go jona be fi bi ta la tra kap na me da la wana la dana mi to e bu go jona na tinje tin ma ma tin na ma dan gona mi ma odu na koro kama mi da da ba ta wa ke ne ge a teme ke ne ge dan ba da ma tre tema fami mede program mede program ge allah dore ina kedi mangmati radio zikru da wonde tanga sama del ma be mangmati na mana mangmati na ati ye atene wore ina kedi mangmati radio zikru eh pardon radio kidi da na da do do na de ka kere su su da na roze ge da de program mon bazma to la kere su su na na tele la lawra na asu awana tele ga dallam abda kezbele abda matar wa kezbele chukoyo ba tige awa na tele kebe sibla kiri na na tele nugu na ya kiri fi nugu laura na su di fi manzam na ma mati mina ma mati mandare me de matar na bole ma go ma mati won so mati me de ma oduna na ma go mazin chuko ma bezi a wondo wele ko ne lada de tilawa ya da community kina ko ya sabang mati da ton na Eh, da important ya eh, eh, fa we na koro ban biirinda radio de kuma nan abele te be melege mangafse magon ma des ma dema tribunka na na ma van ba e boze na ma wilis mimi na modo ma bazi busi mo kon na ngati na mo busi na na ila re fu na na tere da na e nugu e baka do kore bawrin de ba wal ben kabe de wizin wa ma zuru ko rok ni na ble E taraduna e taramatere be faham i e kilima ma bese towuntimanga tetena laaru wundage ɗonga bonagure de kono ni aburde ɗaddani laaru ke gebe kaddolo yabele tewunti sima gboke tewunti sima gbo ma gboke ma gatena mina naburke dana natere won dole ma mede gatere ɓangelo kuroko ɓagandu win gandare na sese e fama faham gatere de faham ma bese ma ni kaso wun tigdamaga galamena namo gona mi vir nami lama ga fara mo gona mi vir nami tin da do baka me den matre e mona be sanu ndi be yata na baka be kaisi mi adu do mami wuli sima do na manzo lo ko ron doze manzo ko ron doze se e fami adu do faham no bamini wenti tin ni tom be katni tom de kutuluna ambe ge mo den matre wa meli di limi mi de no bamini de ni da e yuni be seze baka mo mi di amfani mi den wata amfani ni ado do idi mi de wuli si amfani dara kota before the da mataro before the mataro before the wuni wuli sina to eh mo do de se ya man ngam dar ngam do de se lele don da wam di ramadana da wa jingare de perinda haji dina bale bende isu bunu ala fiya e kadal na ala fiya bakala be de wumi si balana ala fiya bakabisi bo mona da ci ala fiya e so le zinga be de tonne da e so fo doni tonunda won bi tuba be zina bala bade manasik al hajji won ki suru kon wa ma boro ge so waya wana da do ma so ta da na e so ya da u mo de ata da mba do be ya da do na e so ta fi ya da do da ka e fada ala fi tonunda tedenda lilir nga bu jo kiri kiri bu jo na waya bu jo nyi ga zo wana e kala bele kala bele e bo bo yili yili e ze e ze kala bele kala bele na suru kon yili ted do ɗo woni caadege ko wuro ndo ɗalɗolo so fi ibbudidade de da abaka do albarka da dan dannade ndiya na dadel na na dadawal na da da na deniwa e so ɗoɗa albarka wummaɗo de dedi kilo da nan nando dona e so kasi beleɗo ala fiya e so ibbudidade ɗe da kama abige abdige ɗorwo gon fonda da e, ga wongo yolna de yo adada yolo nan kota danaga ɗongo yolna a danake jiɗiɗi malatamo mo de fonda billa billa ñigagi e soyile yi de de za zaɗum koƴo ala fiya ɓe ka dede fotinnaɗo gonɗo nde dañi adana e sowilim coola fiya ɗo e deɗeɓo ka tawa e soko deɗeɓo ka tawa e dow albarka brosé wo misiɓe balliɗe kettina ɓe ladano wayana e suru koni e ɓooda brosi wo misiɓe balliɗe kettedana ɓe konadano wayana koro duniya da ya lahira dana soleda kiwo naminina dawe hajide sate da najingade sate da madan gonami mawdu na e, koro ɓe ka Eh, bika dawatala da amma mun da wani ta su disi walima baka falo ga da dai mawdu wa sai baze umma badane ta ta da bazna bam be zai lala don ataranda min be zai firi marana wa bam wul fi ban wa be wul fi ban ne chuko chuko gidam dan dan na chuko chuko ya wana ba kon bane mun da na madan baz mawdu na ne man dikna ton wannan mo min dikna ba ton wan den do wa mi dikna mi dikna na na na madiri me malami eh, alkawali mazini asu disi walba tafalo atene wore kirgis na minina ngede de mawdu mbade mon do mis mawdu su do katana e madan ngatra ma ngate e, medena ma ngate andibo de iswar arbete. ma ngate kagore ndada da malwamba kutukulimba ya timbiya da de da varanda nda ma go ornaro de misali maba ar. ndi ko kede kede dangna Asu dis mon ngona mawzuri wote tega ele de ngatra ndana na mawzuri tɔn wo tutu wɛlɛlɛ dɔ nana a ma na ana maga dala na muna mɔgɔ na ma o du wɔna tere ma ŋun kala deli nge ma gɔne ma ga gori mo gogori te mo dugu ti ma dɛsɛ te ma dakɛ dɛsɛ te ka ma ma gune la kari ma la ma gune la kari ma na na boro wa mu ŋun lɔta na bi dan saana wɔn bi bi la kama a ta ma ma dɛ bɛn dana. mama de bem da de ya kamata na bu ka zana blana mo obligé me gege me de tonte mazete mo gorosite me de te korosin na ma benze se asu di te mia radio nda kana ga mango tonte mo gona tonte tana blo di tonte na ga ma ma to mala mawdugo ma yable ndi ge eh annabi sallallahu alaihi wasallam woni na bale de de tendona duniya kana karan pata ke de fitalam belana duniya kana kana kpata kede rahama mbelana kede kunyon ne demle suwe gilena ede misa kuwa yani de wasi kawa unti wa lati na ngawe dena na ya wasi eh, kana kutukulo ya wasi ka na'am da ke tin ma wuleni ya amma dai mbele se wasi tin wa ya bele de ka dai ya ada da su wasika bin zana faransan da document wani english da document ya document en français document na'am wasika ta ke tim amma tin wo gbogbo ke bi bisna tim yo manya di wasika ke la da ge ke gali la rubuda ko konni asinkenda ke kali asinkenda ke gon kutugulida bilaga bidar lam banna wana ara dai ayena an gale min natardage a kon aso konna kurda na kalle konna kurda kon a tala dojo aso widiti amma go sama badi ni wasika obambe de tom minni minni ngana da tom angali kono na kurda na be kazo to konna kurda na amma bingalli kono na kurda ga be bis kono konna halit nina kono ngi da be bis na don nga kono ngi de matram la da min to taab dikiti da wari de tin <coughs> dan dan ka to na da sai to mutenyi de ne dumu ma uwe lir tin da tin wandele na don kwa tin le da dan da to sike tin na da dan ga bem idele le wa ga gurna na amma le wa sin ga dan bem annabi sallallahu alaihi wasallam wa na wasika wa wa ya wasika na ga takarra wage ya faransa da ya si document ya dokima wa andi wa al dokima wa da bata ese bigena da da dini kada kada zigo wangana yani adini kada kada addini kana kede kede betai wa ya kede marawa ya kede wa ya kede de we na wa ziye amu amuge bambo kana addini de haraka ba ngitan gomi da ba na bar wadan lan addini na addini ga dubo lona da society ke fokiti haji bodin na rawo bodina na zakalam amma addini wana kede nibe wanare na kede mara na tre ngin da ka jona kumbona na domi du yudi ci lesse bi ke dir ke mal wamba ge duniya nda ngum de ke dir ke mal wamba doroge suru ko we gidira di muhammad sallallahu alaihi wasallam inna minna nasuda wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin e ci si nyande sallallahu alaihi wasallam de be ne ke diri ta ko mi ndoko ko ni yem de ge dir nya ga san wonu duniya alamin kan karna we zin dinaran patta duniya kan kan patta ti de we zin dana ngonu ne de ko ne lawo suci bugu non na annabi de suci kin na sai ke le batma imma kile bata madarna da tilike au kile bata madabara tire na mara wasi dawo mu do adu da tilike ke biyan na tarna sai da jahar da dalili rabata dum ni te bana bi igli sana malo sana malo wa gili da dinya tonda ne bar wa gon adini na burun da bi ke bele ga adini won ja matara mu don daga wasi ko tunde mawa bige talasige moroz mago gono wasi ko tunde magalate la de konunda na malezi te de de tem de ko na da wo mi tenga mam be zi malezi na na ne na dumo la te da chow wasi ka watan te da nge maudu won kisi mo gona mi ki ciro woro aso di me de wizu abele mi de wizu abena betala nana ki da wasi ka watan te da na korge annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma we diri ide sahabiwa bobo awura na wumba bawe annabi musa sallallahu alaihi wasallam da satina na ni na annabi sina binganya zai be zana sallallahu annabi da lahirana nge wa bi da wasi ka watin ne iyeki awura na awura na wumba bɛ dɛ satina so jisi min ne badani inga madan mataran da o tangar man matumi madan mawdu wadana man matumi bani israila wadda an debi wa bawa bɛdɛ na ba dama ya mi an shaya shaayawu dɛ tom na an bi daniel de tom na an arimiya arimiyawu de tom na an debi hizikilu dɛ tɔm mahamadu mi bɛdɛ tarihi bɛdɛ isuwari bɛdɛ caana dɔm tɔ sati wani kiyan de sɔlɔ alayisalaam wa gbɔ ta karawa wa mana wee yaki ede edɛ wasi ka wuro naaro bɛdɛ sati wɛ an debi dɛ sati. ena bile wuro Hercules Hercules Hercules narubu as Hercules nyami as Hercule Herakl Hercule Hercule ya Herakl ya Hercules egena Roman mande wuro ko bon bi de sata ni bi de sata Roman mande wuro mbala bi de sata lata takarra bi we yeki ki boina. wemba an da di we dirwe bobo na takarda na bobo na tabaka ga tana wuro muna wembe be labna aso di mede mawdu mle mede mawdu na do mlanna amma wembi wa ma takarda na takarda da tong mangali takarda da tom wonti wa ma wonan do ichelu was bubuna amma gala kɛlɛ-kɛlɛ na da mawdu de tɛ te akala ke ma mama mo gon bobo na kana wo la be wuro mu de kadon dana wuro mu de dugore dana ya wuro mu de nam wuro de wono dana ma ya wono belana e wuro de pale mada tele kutukuli ilama te lama ga farti dia pale asma ya pale wono ga ma ya wuro de wono yani wuro de pale ma ya pale na e e e, e bijomanya zi faransa de ya daga ma ya bela a abdurrazak kula kazo zikir mi no min english na matatil mi ya pale na Eh, eh, I don't know, eh, Pale, what is what is the name? I don't know. President Abdullah Kinyambe Zinzanama Pale, what what you call the Pale? President management Imrana Solungogu, Tembia, Tembia President management manager. Salaam alaikum. Pale. Jomanya si Pale, ite Pale isimile. Pale, bila ba ah, English Pale ja. Pale siya. To, tuliwe kutukulwa yake. Kutukulina o... Temye de radyo naga moyo, temye de prezan mambozi yo. Oblaga peke yo, yo, gufte kaya prezan, baya prezan rozi na wambeze tili yo. Eh, wona da wurum biya a wurum biya eh, mo wala ga bideyo abu zakala kalo yele yele mazulo la ma dale men be do na ros na da do biya a biya ko luwa wa no darwa la kare dinar do da lawta ne yele man man dal na de be eh, luwa wa ba wanna ba wanna lamo la sur weni wambe ze iyu dabra be de wondi na emre stasis na mongo ye le le kana doa amuje te miero na ma ma da nyame ile mi ma mo ka ma te dang balang dang balang do mala weni wona be de okay telena bodo emre stasis to a te mo yu na ro ile mongo ye na de ben okay papa ma pale pale de mo ma jame mbele mbele eh daraga da dago aji harisa assalamu alaikum Eh, eh, assalamu alaikum. Alo, assalamu alaikum. Abdulrazak Fale Farasunda Fala Fala Kubaya. Eh. Fala. Eh, okay. Eh, tulaga ma ya bil. Abla nya ya. Eh. Abla ya se. Ya se Palace. Ranga be godonga. Oh, Palace, oh, Palace. Okay. Eh, Palace ga. mo yurana wala yele man man ba woni dango kodumo kodumo nabro do yubuta um aji arisa ta ta wanda da ku ni ni oh shehu da ta dire da ni ni yau yau ga ta ga ta bilda ni ni dan dan na

wengi wajendaga genda bayasi kouro dugore kouro dugore pale eh kouro dugore eh wo bela bang mati bela ah eh kouro dugore la okay oh bida kelema kadiyan de lema kadiya oh yel mo gona do na de ben se en blaga be kaya ko ma temu naro oh wane ashi mi utembu so eh kuane ko bom bom bom bom eh ko bone ashi mi utembu ko bone ashi mi okay ko bone ashi mi temu manzo le bakanama pale pale eh ko tibula we ya tim na wona mi ya ah to tim na ma mas ko aje hal sawa ma to mene da na bala amma da da zaman ka da na da ya e eh, ko wuro e eh, dugore parti politik da ya bala ah e eh, ko wuro dugore kama amma wembi da me da ya na ga dugore aba dugore ala me kama dugore da ba ko tom ok cour cour royal cour royal en français to da ya ko dugore da cour royal eh a cour royal ne Eh, maanta waa sukuur waa kalake bese kuwuromne eh, eh. yandana masi baya kurna masi fata maga baya ablage yan yan manda ande farata kanda kutu masi wendi wuro de ka ka doge wuro de won noga baya ablage yan ah ah na mun bele na ka do wuro de wuro de won won omle yandana wuro de won oda ga ben ji ke ji se yawe okay eh na na bele de la wuro de won oda mla se de tos royal Moro tɛ wɔnɔ d'a ma a m'a bɛ gɔvɔtɔ palais n bɛna palais présidentiel dɔn dɔn n bɛna palais présidentiel nɛnɛ kalaki egal bɛ fɛ n kana alisa dɔ koworo dugure nɛnɛ lɛ a ma sinye da dɔ nɛnɛ koworo dugure bɔ bɔ kɛlɛba se parti politique wa. parti politique bɛ yabilɛ. ɛɛ dege uh-huh. eh, dugure nɛ dugure a bɛ se palais building quoi. palais dugure tɛ fɛ k'a jɛ mɛ bɛ se palais. Eh. Uh-huh. kalaki bɛ se building mɛ ina mede mo mo ma ngwasana mede dugore ni so ba yakle mo mede dugore nyonye de dugore yani mago na maja ya maja de yani mede kobri yani maja eh to voilà eh kalke kalana nyes kobri ge eh danyi na ba dugore to nga dugore nyes ba ya dugore ne jano ba ma de de madre de accident journée oronyanzu dugore daga na na mo zo desda na zo wanwa da

Eh, dugorer ke ah, ah, eh. da akada skoro ay ay da atis dugore ana ni ga parti politique da atis skoro dugore skoro dugore okay all right. manda nyamang mati buka manga yesi buka ke ye do ba banga munga mama da nyamang mu o da lama ke torse da dare okay ama ya su dugore donc kuro de palem le ah ama skoro dugore parti politique mle mm okay ora président abdourazak naaru wasu ngogona ma yana mamam ma jeli ma jeli abela wanka kairo wandi lasu ok thank you so much merci beaucoup mina ko kare ok man bɛ ma ma bɛ ma bɛ ma jangɔ tɛrɛ ɔ ɔ ɛɛ mazi sallallahu alaihi wasallam wa ma i bɛ wafi ka i wuro ɛɛ eh, kustan ɛwɔn eh, b'a su ye eh, wuro hirakl aw herik herkil daana bɛ da kaisar ɛɛ wana ɛɛ wana bɛ lakabiwa. da wana ya yira bon na ya yira bay ya yi na masalan minna da de wuro bai ya wuro su wuro wuro kaza na se para para ka masalan no dona de ko wuro te gutu gulinga dona wani buwa don don na ala yi hal eh andi buwa ma da kin ya wuce ke kenge iye ki wuro na womi be la ta nam na bumboze dubo dimite na so de ko na mede mawdu eh, kirorong mele nana na nama ngwatu na nana na mo bodu mi wem bi be la na ase ma ngwatu wem bi takara wa mana su na o su wa ngata takara na donc ton na bala ga mu ma ngata bele wem wa ma takara chele na na wem ba we jele wa na bo bo na wem bi bana wuro mu wuro de ka do kan kada ya wuro de wono kan kada ya wuro de dugore den da da wem be be labna insha Allah ma de mo dum kuma mangati mena nana ma ma zo mawdu wati gana libde wasi ka wala se se se se unduwe di kedia kedia kedia ma bam bela bam na kedia ba sui ma tele ama de trawa la bi de kutu dana convention eh, wa na traité wa convention wa na traité wa ntu wa la kana yani kedia we na we die e se na nga wo mo de na ina erabo jo na ina uru na bo jo na kedia nga bi bolotana na wombi wa zi na bi ide malomba sa ami woni kon moro ndi cd ko uro nga sidi ko be me de kedi yanno me de kedi yanno me de kedi yanno dogo kedi yanno tege na na yu tele du de tele da do dege tin yene nana sese de de tem da da go do mon da jana na da go do mon de da go do bata na de kabila yani de de ko no min da bata bo ne kedi yawa bana ko no min na tere ya bana faranga na keringe agunara na agunara do do dirki dirki do lota ba na kedi yawa lota masalan na me ge ka tangarna eh mo e on ba o suwi fa fanawa ya da ba su guruman ba bana mola wa dawudi ni su bilage balota ba halle singi bide zuwa ga gab de dar na bide ya so ballan su ballan da ma sokon da ya ballan da ma na ballan da ma sokon da ya ballan da ma ba su tere jama'i de ba su tare na lawo ya zarma kun da godo da ma alai hal ba ya ballan da ma eh, sokon da ya ba ballan da ma burkon te malatele a burkon no burkon te se wutu sokon de ballan da ma sokon da idan madam odum la so diskiroro wɔrɔ ama la tala ŋa mɛ dɛ naani na mi wasi kawa wa wonti wa ga ngata tana ɛsɛ e tɛna e ama wɔn du wɔn ma doka kɛ kikiri wɔn na mɛ ama wezo a bɛ nɛgɛ ɛdɛ la takara wa ŋa kɛ ibona kusante ni hirakile ŋo jɔna na wembi wemba we dir wa na wembi bela na na yuti de sɛdɛ daa kana ke ge teli de tonga bi de kɛ ɛra e dati dati yara walla na boro bayya malonde de de kam de kebele ge malonde di kutum tege e soyle me de wezu be ne be kadala namo e soyle mi yaro do me de wezi ne e be ne tala namo to oh. wodi tigre ki romle amma sin ye kama dawe jingar de sata na mo bujo bella matala se mangate le le don di mutu to le le dona tana bela mingi se se wembi bana bada bazo dona ko bo kede ora si dure ngon kidi allah de ngon sin yatene dalla sin yona dudumle yingari rodu wazo malwa erodu malwa mande eh, eh, e, e, malwa mande jingare yuna bele jingare kubange lahi ya rodi beka wombiya fu darazamba wombiya fu da cercerumba badage dazo do belan kamata malon banu pata e, e de la kare kapse e do so wono do so ru rode ka wallan kifindi wengeli e de e la kifindi tele e de famille da ma da wa boli ni kenya eh, baka da do da wana tama da lam da fiti dan bin na boro wala ga wala ya wal bana tantala da ya ru dun dana e dol se da wana wajibi fari la doro se da lallahi ya da da tangara dange ya da lallahi ya go na na da jana wumma mabana be de dege de dikelo go dana na ya dogo biye wumma bege da desna wanzana we baka bambe ziballa medela hena jokozo abige ina maga fara bejoma jooko zo abige euro ñalla bele bejako zo mon dol mi se lahiya ke da sunnage wumi ba ya sunna nage pinne windi du jooko zo a ñalla ban ma ñala da an dala do dom lege ñewena la haki ngobo dom bol ñe kemere be de ke kemere a ñan dom ñan volam nge binje be won be lañu doni be bena tale e so wa jenya abige bu won lege ñalla abive mi lege e so wa jenya E, layabne dam beesi dawma ɗo cena ñam beesi la laye ci añede fañi sulke ñece nde ñam beesi ñewo cena añede fañi kokoɗanna mo ñede laye few yanin ka ya naw ya rakum to ɗaɗa farandire fe na rakum na te padere senna few na nin ka na naw ɗum ɗi bo ɗaɗa farandanam le ñam beesi ɓelaɓide wondi lañede lahya nde jeli dana danamba ɓelaɓa e, beesi ɓelaɓa tara ɓelaɓ to ɗomɗede cibi janada suuci anya ben anya ben na da na farande da mu dokin buzu ya na soji koyo won bi ballan lahiya na abige fewga la ya ninka ba mo na wi ni wo zulki bani da kerkerma ya ninka ko ko zulki bani da kerkerma bila do doge abige na nawga bige billan kamata na wi ni wo zulki bezi na salama na wi ni wo zulki bezi na salama mon do mi se lahiya delam alwan bezi la abalwan bezi la wo babu wo jona nyam bezi la abege ño jom lege de ke na ma mat medena de ka oro ko don walla ninka oro ko don walla siw ama era lubbe minima e eh, maximum wambe betta bala naw maximum ma maximum mana be babe kele kata era lubbe yani mo na nyo na raza kuna wo bada dama na dambe dirta do do lide do mo naw dara nga de la lah yamle aw oro ko dum abege li de ferma ndamle oro ko dum mo naw me jakazo era na wala era do ama bikke chazira lobe ba asbuga li ta tado kwata na be de ralu be ka ce ralu bu musu ba mu nauna amma seuna ratan dan ba musu lagi ratan dan ba ninka rokodo wa muku feu rokodo wa yani rokodo ko joro daga feu e eh, rokodo ko joro daga ninka wa mun kinyambe zana an ninka le nyambe zai asu nyambe ze eh be ka la ya do dona ina la ya ke sunnage be ka do wana tiro woro allah hade igara na se dayo nana boro baya sese eh, arafa wurembele arafa wurebini dawo nala baro sese do voke fokete kana bele arafa de fokete bujo kozo nabata domi arafa wore kengege suru kwan wangi dim arafa wore wangi dim sama ka des yangen dayani sama kana beden kana yandire abele se first floor na do jon on suppose que sama woke seven floor ge e so wo seven floor ko yonda donc eh, arafa wore na so wangi dim first floor dede la dɔ kana ka dɛ saman da so ngi dim ko ne tilana da de ka wan mu rana pata de solon de wo wul so wanni wo ma bona bukata wa bozo lesa se ba bukata wa sina e suru kun wo so wanni min be zi bol matuba ngana ga bellan na so di first floor dumi amma ma de kadi nda ame ga di first floor ça veut ke eh, second floor wo do falam le third floor wo do falam fourth floor wo do fifth floor wo do sixth floor wo do falam seventh floor wo do falam le to bellan na so de wen de dimna lele wa gale brana ina mu wangolo fala ai eso de tin na mama de tin na nyenye di sen pala men chus eso de tin ke be da mana e de ko e de so tere de ki dinya be ga dona la baro blesa ni be bira se ara fa wura ge sur kun mum dim sama kada nganda ko ne tin na da ni first floor da en na da da jenda we direct ge de ko jonda na bo jo zo deme na ko le le ronda de ni adan na da lafiya allah do wure da wana so do fokke

yadi tara ñowo ke laadaga dañjaadi na mbese mbeere ko yonti ñadi fokkati da dan darla mbeere dan mbeere ko yonti mbela na mbeere ko yonti farandina koro eh, konana koro nda de li yandondana ma ñano mi we farande koro mo yami zole da o mani mo zole ko dananga kana ngoni ndiyo ma de fana yaaji di klim en la ako abige anin ka ñango akimbrige asubi atulutuluge eh, akambawuge malaji aduno anyway ngbere na buru bige ko yonto ya no na de ka de nyonyo ko gire tile nya la so de la da baka bi ni dan de da ma baka da zo da man da de ka da de ba muti dan bati din di sidama e so ru ko e wala da hum ban bata bu ko zona zig eh tembia radio ga menni do ni la funa na kere da na rosi ni yo de tam imam mutawakkilu kuma ɓe ka abdourazaku président abdourazaku lakazon zikirge ɗeɓe technique technicien na kana e murana so solungoguge ɗeɓe maninja na kana ɗo mo ma gatana bigena mawdu wenti cere woro aso allah da wore soma gwanina ma zogote dana ma gati wembe anibi sala alah w sallam wede yilana labana na andibu ama takarra wenki iyeki wuro wa ma yiti awuro na de do amma wuro werin den sama galesana kana bile wuro eh, Heraclius ya wuro eh, ba su kaisar rome bɛ président eh, bɛ wuro akarin gwa nga ye kina o mi ke ngata na na won bi bobo nana won bi be la wuro mu de ka don dana bi damana annabi sallallahu alaihi wasallam de jirma na tare bo ta karra wanda alfawa nye bele mai dalle to wata da bang mate bi de na ga de malon tare to yonye de bi o temi mu dere de de dia da batamiyan la. Eh, mige malwa biya baka minna de ni jo timin der bu jonya ze midan ne da kozo bi dere zon kana fidawu mada do da tiltila na datan le zete dan gona baka dan geze baka dan da discussion na wogi man matrona man zolo so yo e so fa ma wezu e fa mi wezi ni be tala be dewre eh aso we disi mado mawdu ko mon wanaki okay um made first uh, basui first half na menye na mandara ngati chukoyo na mago brit bobo mo bula si na president abdulrazak nyamatona mo bula sa alfaro ya manyo kafa kutugula si manyo kafa na amede abege tila wando woge wala de tila wa ave melege amede mangam sana tarwe president ngati bira ngati bira amede mangam sana magon medez mede nga tere na na maba mi mi de bol si a awuti si bol mana angu na tere fem lege medez mede mawdu na na na chiroro mana mi de na dala meze mi mi mberko kota mi wuli si mana meze wo mede wuli si mana e sowru kone e tala na bindasio mangamte wa sallallahu alaihi wasallam baraka ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam miya radio wala sira <clears throat> malanta mo sangina amenga menina alfa the introduction wala na aso disi omo de fazi o chukona loka bise manze zama wurin acar umma miyu dama ikazo e radio da sinjina so wuro ku bane fara ba wani ale ah, ngina daranga da radio de <clears throat> ke baade temere ke daranga le de wumi dan jadina ga ama na sibila na bila ka na si daranga ba woni wo muhimma baka de doke de ba ngoti de kwaze minyo wo mbam se kwani woletina na do masar doke laina na da da alfawar da mabala do su bayu da da ma bakwani bala dawa zuna mere na da zulu zama warin aka sai ba wani lako kare ese wura dina a ba wanki na lahadi ba wanki alfawo lairoze a lahadi na wanga landi ri danga dangai ngina wumbi dan vullam na nona baka daranga di wolesi na kimva tene ngina sinji dondo na wangwani live timbiya radio roze bega alamisa wure downa cheikh nasir e landuɗo wallanda waasu alaami sowre ko wone mourana sohli ngu bondo kele alaami sowre nde daal waata ke kara fifu gade e dey dey mais ga siibi na mallanta mose dede politique du do ambu langa siibi a siibi naso e disu banga bisnaka lerudo ndede président keɓene ko woni amadou ti diane ɗo wondo ke ɓeledeɗo namo mbila na umbi schedule wonki do wana ke lele ado namle awonti tega borna dana mi dalam le de fawe sawro ko bone fara bawo na le heriyo uh, <clears throat> eh, alna sinjana mona sa dismanza kubona uma mega zo lai roz na ro na ro gada ma ja sumo yude no bana di yaye nga so ta tinga wa ga zo na kubona amadu mirland me za nya yu ma da da na mo ma yake madu mazi amma da sai ma ja nya de nomba nga so yele nya tinga nya ga zo so fara le heri woni ti jani mirland nyodo so fara nya le heri dogo haji ya halisa so fara nya le heri na nyede dama nyogo yunga zo da radio ndana kubone abdurazak mede merke mede mesuna traure so pre nyale heri na nyede dama nyodo nyogo yunga zo na kubone bature nyodo meze kubone wuro yo meze yu kubone manija mrana solingobu nyodo meze so wuro kubone pre nyale heri malanta mo sun nyonya dana dokidi bigana ade shewu ala de wazu ga wede le de replay de number won keme bonye kana anya zo le sin mbese mbo mule si bi de ba ngati do kada hal bi de kada le de numero ken gi no ga nyamam 712 775 70 3 5 kegula nangona 9 ndo namo playback de number mile instead of three five na nyale ze five kengi ngona nine ndo namo na manya de passcode wen kino nyamba nga nyanga zona radio na nyo yura de program kana de playback to e sofar ba wona la heri to malanta mosi wonti mo na tisinje namle meze mringa yo so faraba woni ki fembi nana manzin chenje bika mo bozre de shewro zade pango ti wo jode de kabse connecte az da wumbi be salam alaikum shew wa alaikum salam wa rahmatullah president abdul razak la kadon dichere blaga bige blaga bige shew okay ma gabsi india radio na blaga bige blaga bige okay eh won ti la da tan nyal la tan mate made الحمد man ɓe de madde mede ma gon ma ba ثم الصلاة والسلام دائمين متلازمين على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله إمام الأنبياء والمرسلين رضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا من جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وبعد لازم ندو كورولو نشيشتو تدو وينو على الدنيا الآخرة ولا مال ومبا نكافر ونا إلا ألا نبالا إلا كموانا قبنا إلا بونا نبذيننا ila bañina basina ka mala salati nabde sedi e tala sode yumroɗe soode ten ɗo andi mouhammad sallllahu alayhi wa sallam e soode wumri ɓetere naade solen e tala andigi de saaboki finarose ɓe dalana ɓe da bala ɓe di kumana ɓe de kubana ɓe de tagala hijira makamba naba koni medina mba na bana kota soode soden talawde e soruma ki fina bala adini kana ke be kukarna e sokourando dandoloy sese e fero adini kana e eh, eh, ferwe eh, bilamide alihiri daɗoɗo do walla e solada tammata din islam da mogo umba mbami wuri sima dana kana te mbiya radio na maise mi mi de wuli si wo maɗɗo bata bidi ɓo wuli sina maise mana bata nama ngatimi na sinji moddo do kemi mawdu'u na koro nani kama mi dadabata fena labaro sebelege sede basi matresi ma wona mi introduction ge ya manjiri majiri mi bude ge ya mo manjiri bude wuntuwa sirma matana kama be wana ala dabata mi la wundiya dabata manta ka doro na majiri bude amago dozi mi mago dozi mi wuntuwa dang mata didena na wunti na malatile magbona tile ma na wunti sido so lele do dana bo don dana eh na ma eh, naane na mo zuna no mi yelmi mbide bosetna mbide bosetna mon dose mi andimo sallah alih wa sallam masi mawdi woni sama ɗo kalerɗo nage andemi de wasikawa walate e sina alkawal wona kediyawa wa guudi e siga wede we deena e sina dal so belege soɗo coonana yonɗu wo jonarana e rabini e rawa ndende na bɛrɛ wa bɛgɛ nyɛ wa mi mɔ dama na bɛrɛ wa bɛgɛ nyɛ wa mi dɔmɔ dama bɛrɛ ka taa wa gili wun ba wa mi mɔ dama na ŋun da mi jɔ na na na wun ba wa mi dama na wun bi mi na na wun ba wa mi nare na wun bi mi jɔ na man dɔ mi se se duniya da na bɛlɛ bɛlɛ bɛlɛ na bu zuge susute da ya cɔra da aw susute bɛrɛ ka mi wundi kudumu mi gɛ bɔw da au mige bo wandende amma mi dan nare bana bage bo dan nare bana bage bo nan amma nare fe mi da au mige bo wandende beka nare wa da baran pata bi da nabi sallallahu alaihi wasallam gonna wa fi baran bi de firyawa abige mige bo da kudunde ngene da min jona da mana wa wale abige mige bo wandende beka mi be na nare mi lota bawo nuna na ena bawo yaa limbaawum bina bi dee elle zaw yaa fadama baan kene ko dee elle boobu yom lemi ki wamate naamu na baaw noon gona na baaw waa wuldaang ne bon joonaa bele bi dee coona abige nan kili le bii la mi wa ndendinge mi mo mi mi wona nare mi lawta waa wuldaang ne bon joonaa bele bi daadodona bogo joon daana a sowi disi a sowi disi tele wasi de takege sima wagona mi wasi ka wasindi manga galeti kunumo kunumo ama galaga ma zililina man lam wimbi tiga man be zime de tin de ne den dana de kabi jambin da sama do mo yumen gbalem tin tin diye jo mo yumen gbalem na tere tom biye ne bar wan dalina madan dalina sime de wona to na mo yu mi on ba mi wuli fi bi kam mi ge tin yana ni jo tin da do do ka mo ne tin de tum diye ne bar na ama dal tum buna ro fi kala fi na makale na me ni tin ni ma ngotana ama dal tum buna ro mi ge na la makale ba def ɓe dewi ne timme wolisiniɗoɗo manni miyamujo engene na tumbumo bambe zibaya na moda mangabla mazi ne tenero za mo ko sangati ni eh amo ko sangati dini la ma tumbumo malla maya malla ko ron do dal do ro se ella danamme ella manami won bi jakko do na duniya ella manami won bi bi jo ko do na lahira bi cho duniya da dani ni ada ado gon sibe lahira do do be se lahira be ka jodanini ɓe dallande be se lahira mo nini fa da seeda ɓeyri wondi sibalana bele da nini lahira na na namo co mi koyu lahira de nini ɓe kamo don jo de peyre wun mi jo mi lahira na bi mi jonina fa seeda haddele wondi sedalan e sa seeda haddele wondi ɗe monade labna de lahira de koyu lahira de na kuro do elada katare ɓe ka elezeda ere meka elada iraki fina elada iraki dunini dana e, e so etu itizida e dede tim jamanya ze e uh, jamanya ze buwabin village da dere da zolo so zati en itizida e dar kunne meka elada elada era fayamba era era era era omobo jo yininga era umba bangoro bokoro bonjowɓo to bangdon bangasiɓi bangasiɓi suu ɓeddam ɓe ɓeɗa ɓeɗa dokka seeda ɓeydeɗo dokkada ma e eh, de dokkede de a dini ɗomi a dini kana malowande tana ta naɓelede de doni malowande tana ta dam ta naɓelede de ta naɓele dede dede takamana dede ayola mangorna maɗe ngatere alim sallah alih wa sallam de tum ede ton dasara wende wa base malwan banani ga omo de lahira na imana wumbi bana bada dona haji de to haji de wumbi da da dona na ngat mina haji ki ngira wo zurkina ande sallallahu alaihi wasallam wa to suwe ye dizwe yele barang pata bo kone de da kado kan kada no wo do do tom ede ton tan da ya se ede khutbatul wada ede ton eh, de fawe winki wa lawa ke baka kan e kalawe se mangala min mi dunu se alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ibadallah أوصيكم بتقوى الله وأحوزكم على طاعته وأستغفر بالذي wa خير annabi sa se mu wa za so we ni na ble hadita no na mandara ba na omina e so ga mu jana do ni e mu anzolo so ga fara ndi mu ala bi da bi da bina e so po e chemo and eh on be na sa se ru e ni so wa de ni no na wi di si nara no ne e budo ro na bla bi do fai bla do do ga ru e ni so wa le se no ni ro na wi ni si tene no ne bla bi do ro na bla bi do fai e si dawatu wonu sase e soke soga yirtinge so terenda e sowata kenna wolle naaru feydil baya si sodo fati sokudu nayina ɓe ka e soken e vena naaru dasenena e vena naaru wanzanayina e vena naaru na e vena naaru won dokdili ɓe ka na dokne dilina e doknana brankataɓe yusuinayina e sowru kone annabi sallah alih sallam man mi na e jarmi de basa ding da la kar e so rose mi e so rose de min nyam e so de se e so de yikutina rose bala fa barba nan ga se amma ba da ayuha nas isma'u minni ubayyin lakum de se e wol fi nema mi yora e don ngamne ni ma de matre de kana burrose fa inni la adri la alli la alqakum ba'da ami hadha bi mawqifi hadha zakena borose manda sa manda sa sese mana mi donguti du suluti dinje basi manda sa sese mana mi donguti suluti kado kana kana dodo manda sa manda sa milana ayuha nas inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum miora kama mi gera rozana man matimi ban rana nyana mi wezini mede wezu nye dange wagana dange limi dange wa amwalakum na mili de mide dole mide wumbi mide na bana wa aradakum na mide rote wumbi be laga nye ge runa allo ga nye ge wumbi yele ga nye ge allo na aba allo ga nye ge wumbi yele ga nye ga aba allo na anye ge jirmando na aru wumbi yele ga nye nye nyona jirmana nye de nye de eh, bazuit nye rote haramun alaikum mederote bige ge haramun go nyoro sen kan meze mederote kan kan nka yer mederote bela ga nyodo da nyederote da ke de de ga ma yer nyederote wo mbi le ga nyegero na wo mi bige nyo nyo yol na bis nyo nyede na problem na anabi fi rubaun de wo mi le ga bna wo yol na bna da la kamata nyo na nu yim nyo nyo nyo yeri le de wo mi le ga bna ge haramu ge إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في بل في شهركم هذا في بلدكم هذا بس بعض الناس بيجي حرام من راس دم راس بلنا بده كي سيني بيجي حرام كيري بلي بيجي بيجي حلال اي ومي بده كان بده كي بده كي سيني بده كي كيري بده كي كين بينا بده كي بنارو بده كي بده كي اورده بنده اورده ليدي اورده اورته اورده التما دونوز بيجي حرام غنيروزي tiye na cire na tiye na na halbin naro halurin ni daran sai kwanda katina sona bilana kana ti indahu amanatun yu'addiha ila man tamanahu ali wenir na naru da na wai jona naru da aziya wa zena nyana ya naru da na burbe gilnya singeleina ya naru da na buru asiri atonge na badasa asiri da kese mangona li de me jeli nyana mo dofi nya dok ma mana ay modom na bur modon na tere nyenyete tila lana ma ver nya ya nyon wannan ga tila de ke bali na randa tiranda tila nya mana tila amana biga amana ge da kafali yu adiha ila man itamana wale ay sawra ga mo ngona madla nya mali tibe ton wa gon mo na ma ay mo mallan ni kaza ngin ga mo bona ma bo ma za zinya ma dana mo zuna kare da ta ya so hal ma nun wa wani to masu do annabi su da kai da kai daidai ro da mana donc da kai sai nyon wona li de ndiri run not nya fina mana tom ta na dot ga mana ge da da da bata ge ro nya na bo do nya ma ta tom nya jo ye se nya na nya na yir ki nya ngwa to la so ngonna ni na tin zo manda tele manda ya go ta na wana na wana ran da do lele du ni kra ka ta kenina so annabi su da kalo arwa larnya amana we gilnya se we gilnya e da ziya kan bisna da ziya gili aw si da ziya kan ka kalli na arjo wa inna riba al-jahiliyyah mawdu'atun wa lakum ru'us amwalikum la tazlimun wa la tuzlamun se duniya kana o bai la kama tan ga run ko muli iru e ngun ke yele ra muliya nka fa na ba muliya belaga nyon don ka muli ra

to amma wa inna arba riba istitalatu almari fi irga akhi amma riba wonti ko ku jo kala ke kelenange run wani nyarau de tom lama ga fara run tom nyaraw de tom nyengil nate to da na, danyi yiwon ba riba nange rokili de basuri yemi amla internet yami amla gajiga meyɛ haram wɛ d'accord mais ande bi sisi riba wɔn ki wusu kekele bɛ lɛnɛgɛ riba wɔn ki ɔrɔ bɛ tɔm nle na ti nye ŋdɔ foro foro foro foro foro foro foro kuru du rɔ ye nye ŋgiri na o ŋa ne yɛ tɔm na nye yɛ tɔm bɛ tɔ sɔ ande bi sisi bɛlɛ mi de riba de kɛ bɛlɛ mi de riba ta kazɔ ma bukuti bɛ kele riba wɔn ki da nye kɛ kɛra wa ŋgiri de bo yuuru na kunye te bɛ na sori ma o mi da dɔgɔ na mɛlɛ nye ŋ gonana wo gonana ñon gilina arade tombe la ñoñen lan arade riba mbile o sota ñabla nimti nimti sota ñable wa inna dima al jahiliyyati mawdu'atun katangara wambi ira won la na be ka bigeti da venti na ira katangara ra wo yola na veledi ira wo yola na kida venti ande bi sumbir na bige chano de tinne ya bige kida venti katangara ndi elangorti ya veledi ya tele kasna sero rawo yo la na ka tengere de zumbu tona da da gena don do balna ndi sa sunai asu yol yol no mu bige kindi kindina en ko yol na mu bige kida bintina so belana wa inna ma'asir al-jahiliyyati mawdu'atun dona wambi dona mba wayo la na bana bika bidake adini de lam yani bidake daidai bigena boro ga ballam be mala nga boy yon labna andi se tra ko taatite na'am bige ballan na moro be da chole na moro be da forasa na moro be de ketu david be de ketu ta da jaja na wazu mo chono daga ballam da jaja na wazu mo chono be kabige ti fe mige de bis bere be la kamata amma ka abaka tangar bazu mo chono ballan na moro be david ni ko ne kala sa be la ga da gudu mo na da na ballam wurga min guru min mana mija na wannan wunti na tidabi na min galan bi kawo duk duk joko zan ni yele man yi sisi niya ma min ne ma de kono min man ma sanami dona min yi sisi de de kono da ja na wajo na wun bi da dal na waya be dal na ga sin min din da mage ba wu da ma tirge badal le zida ma badal le zida ma kaya kunda bi yele ba ya ko mi ya tembiya la ga dora ba ya tembiya da tidabi wo ben din da mana to ka na mi da ja na wajo na te to wurga sin te bi na. dan go dozi wen ti balan te te ke de den mekon ti bala ti ke de den na zo bo fi ni te wona anya na bin ji ni ro bo ni ngat ko non kanana me de ko non kanana e raw wen non ngat mo ko kanana wen ji du ke alor que ke tanga de ko bana wo jona chana wo jona de de na ma ge ngurun de nyero ke ka zo ge tin won ti bala te te joko zo no wo de de dan bala na tele ge wen ti be yele te te da zo dan bala na to bala ke tanga de jana na wallo balana manzulo ko ro ndo se e kabsi na da na de la kare de bezi de telem wenti ba la ti jo ko zona dana mezi de telem ti fa ba ma ti fi ra fa ba wala bal na elo suru mi ma mi ge de de katangara bin gana ti mo jona ti jo ko zo ti jo ko zona e chara mi de min belenda de kadudan belenna ti do mi ti jo ko zo e ka awo di de de na wonti ti davina de chara de lamati bunni mejeri Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam de kutuba ndaga mi jiri tom biya banano no manga trami ni la kirti suna na kreda na rozi na minti akuna lobe minti tanaduzu akusala abige mede kutugul taisi minti tanaduzu akusala yani biga minti na tuduzu na bele akusala manyi tibaya tananwa nele amma madal tibaya tanaduzu akusala ya bada ya bla mama mata bla abige bitar sirri won be gitin yana do do den gitin na ama ami dara se bol ni mi dela da nam de gori ke ga man zim imamu ta kula wata mi tin yana di unda madan mawdu ta ba sa su ben eh, eh, wal ba kafalo madan mawdu ka de abdul razak president eh, la kazo di ti ci do kanada da na kana da de tekniki imrana solungu na bla da de manager da na kana madan matrajin ti men de sana matra me gele mi abiga be la gam gam ga madan da na tarwa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 المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والكون خاتم لما سبقنا صلاك ولا هذه لا صراطك المستقيم ولا عالية قد اليوم الداري لازم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ركعات لما سبقنا صلاة لك والهادي لك سرعات المصطفى لا عالية قد اليوم الداري لازم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لقاك لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم ولا آلي حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين oh, jama timbiya radio wole sira <clears throat> malla tamo silile bi dala dona uh, eh, alfa le de matra wazin tinga mele diga dora de bo tu wonti sir bo zaina nana ngana da bu lamba sa ti wonkina habe dala bela bidal wate nyambe nyi de telephone roze mre star ya wulo na lodu to na konya <clears throat> tenje labro zina wani weni da bunyi roze ba sa ti wonki wala zai kora ba sa ti wonkina nede kuboni amadou maryland konke gay rokadani weni wada <clears throat> kazuna mangba we na nani nasoma ngubona kubona hachi mingu meze nyayu nso wuro kubona ifare nyale heri mangba kuboni amadou maryland nani salamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh aleykum salaam wa rahmatulah amadu maryland bila bɛ kɛ. bila bɛ sewu. ɔ ok. sewu sɔmu yo sɔfara aliheeri. ɛ ɛ sɔmu majɛ kɔni. sɔsul tɛ rɔze. ami ami. a sewu bɔdɛ yin gaazi ni. alhamdulilayi. a sɔli zini gaazi. ami ami ami. banze bɛbɛ président abdulrasaq lakazan zikiri dɔ sɔfara aliheeri. ami ami. wani wa ya iya ira da ira na amada ne duwa ala kozo bijo manya zuwa ya ida ira ndo ku traore yes so ma president man zolo na gafara ma gwazan watana abdulrazak traore choko na nama boz me de keshin agbo won ah, wuri sima mozo lesmen veri se wonji eh, alfabio alaju moro ojo la se ngwatana wala na ya di du yi ngwa alfa biyo se monda ni bawo chere mase wondi alwatun ke se dana a abdu za ku traure wan be zai yayi na na mu chere chere wanda kirfi na talaga wanda kirfi na talaga wanda to be la kaza don ka abdu za ku traure wan be zai yayi na na chere ka na talaga ngai mo da billan kaza a so disi wala se nya wan wan ne wan tirga nya matana la kaza koji Abdulrazak i Šafar Alheyo tan ga kuma ba man ta nan shehu madaka shan ka dangan da okay ya ba dai nan da sun ga bayana ne nan gurin wala da suratul fajr da aya bijaman ta danduwa wal fajr wal layali al ashir anga um, to mi da wajon da na min ka da su bala alheri wun biyan ya da bijo kozo baka ba foke wunji arfawre fawte kankala ko jow duni ɓe kala wondi fawtowa ɓero jow mum daya bon bo mosole suma mbosnage se bi fu ka dana e an ye na wambeze foke a ande bi pa arfawre na ba ba be bo foke a daa donc question silangege e bayana donda ni ge da do se arfa ora kan ga so wing the first floor o mo so le smo yuma de lana na ga se arfa uri rike nge first floor eh? ya wombia na ara we au zaman wana turwe so wing din first floor wanjan ide yuma هذا كان شغل أنا بلشي وشكر على الهيري أمي أمي آه وانا مدو ميرلان سفر نيورد Amin. Mam mi simango uh, kubani tijani Maryland. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wala président tijani Maryland. Bilaga bige. Bilaga bige shehu isomo. Isomo de kwani. To, shehu da Eh, oh. tanun dani. Alhamdulillah. To, isokoro kubane isuri tele roje. Amin amin amin. do albarka matar roze ami ami ami to deze za nga pata deze de de president la ka zon zikire do a sho me de bo ze tige se se ge de kina de de ya de lamne nge me de bo ze ti waga gbanna mo se se do daja na wala ya na se ni wenti ba le ze ti de magwa su ni wenti ba la te saina Ba la nati laya buoro dogondu yudi kalese abige abigesi ba laya bo bozi tin da mi fe se se fe weni izulu kena na weni weni zi de eh ba lai saina abige la na laya iso e amu eh, eh laya ken ya bine dasize tongu mangmati dona manyi sisi daja na da bata danyi do be jona sai ni wenti ba lati sai wana ba ba mutu wa ban nan layya ba wana ti do ba lan ya wa na ingin ga bilabi de eh wendi layya kan iso se dokike abigail se eh, moment de ben nda zo fe ni tun abo do zo fe we ni wo zuliki na ma na we ni ba lai sai na de le do zuliki ble to bele na zo le ba ya ni na mu bi ka bo yuma le se ni wenti ga be bozo bala na layya Eh, ina wumbi nyamatina shewa bga nyani mabda amane insha Allah ma da bozu tirngam la so fera alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah. am se mango e manija murana solingogu salamu alaikum bakarama ah. bakarama oh salamu alaikum

to okay to so naro adin naro mule to shew so munda safar alheri eh so uruk boni far alheri tabata shew boss na taradga mona amatia te fei win nye de eh introduce when being singing oganda na be ya jona ama tijom tijom ko dai mabo mabo zate okay to la anbawe ಅನುಭವ alheri ಸಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇರಿ ಶೇವ್ ಬೋಲ್ತನ್ ತುಂಬ ಜೆ ತು ಜೊಮ ಕೊಡೆ ಸುಮ ಬೋಲ್ಸನಗೆ yana ma laru marko wada bata yana sisi asona abigeji ya be ze sobete na farand delwa yanne ro tosba fati fatiya salati fati bandos fatiya salati fati malatamo sisi apigemeden idane mani nyazi eh, salati andebi rozi ki gwani lotana muna bule be salati fati lotana be fati lotana to sele madasimo wono boss tu wonti simo ndasimo eh, boss eh, eh, madani madani no wala ngini madani ko yona maze abigi fa nyen ɛnyɛ ne sɛ fatia mede bɛ meda abege bɛ ɔdɔ fatia salati fati ne eh, salati fati ase nyaagalake nyaalake na ngute mbese la fatia beka maltomo sinyani molota na mloshew mm-hmm. to okay farandi de ludu do mmadụ ma niile ma niile ya na abịga ebe a laa bọọdụ sịsị fati salati fati na oktuba mesị bọtọ wee nke wee ni wala nkene ịla tọ ya na sịsị wee nke abịga salati fati ge abịga fati ge tokida namo nge bigona nyaze nare ide lamda namuge neberesis abige ira mi joga mi diziga bodo so fatiya salati fati bidumona botto bele yab dumona bala bele dumona fatiya e ge kelege tede tendo wo dosasa bala ne ya dizde ya ya jode to abige nyirke ge nyirke yẽd coogdaage yãnga la salati fati kela keer mo amma bige na yaa diisga tɔ confuse ngo lolodo tele le bãma ba yaa na su bɩ ka wilsra rɔ wa bɩn la n confuse bɩ bãma bɩndɛ tɔ yelge modus tɩ jɔm kɔda y sẽn boze to y soorg bõne waaga b sẽna yãna a laafɩya ne bɩ yele sẽn mala profite sẽn je kom ni da tu takal dene moy mo boz ma yu bayana lota na mo to abige na boro wa lota fati na salati fati ken de lota bige na boro bim bem belebde pinawa ya belebde na ke jesus da do ya na tawra da ya so na ya ji wado nge fati eh, salati fati salati fati tamezo ko kon ase fati ke ya e tilene tokone bungana tal na kre lo tana muga muga te mozole bayana abige de mofa sheo okay so ismo so fara le heri masinche okay oh ah, ne murana solo so fara nya le heri male le roz mumbode ruweni wa gorena dogo ajia alisa salamu alaikum to yau salamu alaikum alaikum salam da wakil ajiye halitta akwai da abu da eh samu da to ami samu sai ka ta kalama to kama lor da aba gi matre ko kama shema dili zo fa to ma de ke sio tamana la ya de to nyana na na plat de fati kin ke de tom to modana la ya de to nane nyang mate se abo onyo yu ninka fura kun to ida fandra kun fai to abigena ninka bala naka laya made question mala question silange nyani ma sheu ame question silange question silange to na ina na uchi nge ni gida na bangalanya laya dana to lela dalil nyona na dole na lahia na bɛ kɛ fiɲɛ senakɛ mɛ kɛso to zongo tɔ latili fati gɛrɛ tɔn bɔ nti ɛɛ ba tɛnɛ sɔlungo bu wɔ bɔ zɔn ma tɔ latili fati fiŋge do yura baaro sese ɛɛ sheikh ibrahim rahimahullah enabula sorokonu ah enabula wara nuhu sallam don da gabe jele latili fati. naam. Eh, se, eh, kata pasti, eh, doi barang se, siapa, eh, siapa berai, ya siapa untuk jalan ke, siapa untuk jalan bela. Ah, lelaki ni dia. Eh, eh, rahim aku mana, eh, se, se, dua, dua sahaja biji ni. So, kalau kita pergi jalan, se, se, eh, nanti kita akan dalam, dua sahaja, ikut lagi dalam buruk, ikut lagi dalam buruk. Aduh, betul, lepas se, barang itu, jadi tu mana, sebalik ni. that eja ari sabio manya zile lolile nyazo na nyedere izo mfeka zo nyavo ngwate vile na lile nya ngwate nze na ga salatul fati de tom bija eh ah, jom bilana

taala salatina ɓe de seedi tala so yoro anndi mouhammad sallallah alih wa sallam so de na sohlina be ɓeydere tala sa gor ko gorgotaroɗe anndi dema mais jemre fata wulma mi wulis madana wulisma danaga kanana mais je wulma be ɓodo wulis mana eh so kuron ɗo ela daw mi joko ko eh me je wulma bo bosma lele ɗona mbadda kada ni ahmadu meri kubane ahmadou maryland ñadi somda somyoɗo na ko so so mi ko ɗon bi caseɓele nyaze nyaze president abdurazaku abdurazaku la kazo wa mu de fedi nyaze abdurazaku kuma na abdurazaku da ngata na wa ya kuma ne président abdurazaku traore eh abdurazaku traure new york nyam zolo se se abge na dama we pa fanya na dama yu ngatnai eh eh radio kana krozi to buni nyam ngata de blege president alfa biao eh ala yumaru wa zolo se matna abdurazaku traure ama wa ya ya yu wala na bege bonjo abdurazak traoré wo ngulisi wanne ila suru iya e président abdurazak eh, président alpha biao ala jumoru kama kire atalata wande nda tele taw ko nde na mama mo zuru su wande kire fi na tele e daw dangi aga far ma ya dawle no to abu ngani pro ko bani abdurazak traoré na burwani de de dango tara na si wanne to nyazi nyade bo tsndo eh nyazi mede matranda mangati suratul fajr de kago eh, kada wal bismillahir rahmanir rahim wal fajr wal layalin ashrin madan wata wa an dik dik na ke ma wala ka da al hirwa sa bil ga al hirwa da ya qur'ana masana ma wala bi da do sa se so kate arafa wore allah da wore binje ga sana allah na bi ja ka zo to eh amma ni de bo se se abige banda arafa de fo kate tende wundi bana bada fo kate na trowe e rowanti fokkattiɓe kamɓe jo koso yaasi arafade fokkatitti jomayde yamani koso jomami bilageñede osowogone adugue wummanina bilageño ɓoyto mande bustinɗo e banda ara fawre ara fawre kene mbaba baya kene mbaba le précisé kele kede tom amma banda ara fawre fokktina tere fay obligatoire tan fana tede ke ce n'est pas recommandé bada balada recommandé spécifiquement

dawna da namla dan zeta la sin façon générale mle fokti général nyam bezir le ba wure wende so de wure ba wende nyam bezir le da nyam fokti situ i wombiye womba ba le doate alam sina tenena de debe ama banana ba ba bala bala préciser ara fa wure ba bala le préciser na donc dala le préciser bi wonti ba dala ba docteur e ma to sa ina ro nyam bezir mo kama c'est pour dire que amana roza non sa ba da bala recommander ya ama comme comme tous les jours comme tous les jours banda arzuma ma arzuma do do na la da bai da su de kofa arzuma de ka can da liza arzuma do boke bon abla dan nan eh, exceptionné arzuma mele domin kiriwar arzuma we na nan ma tala ara fawre donc dans l'exceptionné arzuma rien besoin boke amma ce n'est pas recommandé de kai recommandation au coran ngou yawa vene problème na coran amma ce qui est recommandé ara wure na kala ka bakuwe baba baya ka de de Eh, bawuli te nika donc da wuli nika yende bawuli nika na mais nya yende question ka tangre ko bani ahmadu maryland be ga yende bost tilen di nyazi eh madam matre wa wole se se e so wongi dim arafa wure sama kadanga da first floor na me ge na me de keze tu dana belana abige e so de ke dim first floor na arafa wure ki ge so wengi dim ya so wona wimbi na bere ya sa to na tere wona wengi dim jome ze nye de boss boss abela nya nya so boss me medebu sindo eh arafa wora so banka kle se kle lo ma ni so ngi dim game gez mi so ide kedim de ya sana se sere ti di sim so ta kero ama mo ma nyi mo ma de kedim bi mo de lu lele ma ga na amma so de ke dina est ce bil wa obligé se se lele wana na kala vive na kone la remplir lele wa wana mo so de na c'est autre chose amma est ce que ara fa wuri ke so wingi dim nouveau ba wun ki so wingi dim nouveau ba wun ki que de ke de troisième dernière tiers ma den tiers na tarina budozu ka nouveau banque de tarina ka de yange asada kalam gude kada jende eh, tarina budu ne kadin bo kerifina tudozu te eh, asuba halon gone eh, halon gone na tono wamle gude wondu kada jende mle ero kada jende mle so won darga dinno do donc so won na tan won tun dinna bawri wonde de tinugo de kada jangi na na ga wure de bilbil donc yan nakana no nugo de kada dimle be ga arfa na arfa ke dawge donc arfa na ke kada daaw donc so tin ngi dawo pasi bi diga nufo de kedin na bawrun ki nufo wonge din amma e daw de kedin na kala wonge din arfawre manya mallan un cheni to nyum vire so ke de woro fokata da wa la da wa zuba woni da nufo de jirman da bawla lele to cadre donc nufo nda so wa le woro na dre nufo na ko jo daraza nge down da do sura wa le woro eh, woro da down na ko kero ko jo daraza kana donc men na so wa le nufo na fokte dakala ke ge darzange ke kele wonti rana bela do daga wala ze e na kor kele do ke ge darzange ke e dana te kana kana bela ra fawre na'am e danan dawon tidur na ko ne arsuma wora be dawo arsuma wora satin kilima muwang ba min bari ro ze halisi ko de lawtu bana tina e, e daw de e er na kur tre tre restreint ke ja e, ko tre tre ko tre tre benedict ko na benediction da bata amma be ga arfa wora kele wora dandir na cirge ko bo e eh, taw kinga ko bo satin ti azafar walana halin wani nouveau yana ska ke bene donc e eh, taw da on ki jo to jo fenam le ara fawra de daw na zima wara de daw amma ara fawra de daw de domni wa bene bi chazi zima wara de e daw de daraga donc yana par semaine dona da won de euro won ti soru kone eh, so tende din ngondi zuma wara kame me ko jo daraga alors que e daw ara fangana soru ko won gi dinkle ka jo daraga nanige nouveau ban kna sur ko non wonge dim wonge dim nouveau de ka eh, de yange be ka arafa wala de pardon lela ta kadir de nouveau na malaika wala be dim ko kada na na so dim na naam e so de eh, e de e so de ke dim nouveau wonge ko wa regla da ya ka regla e so de ke dim regla ka ko ko dare e de ke dim regla ga nouveau ba wonki e de de troisième tiers wonge dim be ga malaika de ke dim spécial nge arafa wala de nouveau eh, pardon ta eh, lelata denu go nugo nazal malaika to rufiya be ga e so de ke dim e dawo nge le wondi wore arafa wore e dawo donc do wirte le ado wina e so ngi dem yamay de euh amma day se mo mala ko vanya de question ko boniti e mais ñe ko bonati amal mirlan ko ti jani mirlan nyaala da sallama da bisna ñe de sallama do wa alaikum salam nyaali so mo da so mo ñe do nyaazul la ko zone so so ñe wonti tegilon nyaazul lana ñaze ñase ñase zamorne pata je président abdourazakou lakazo zikiru ni ndoko nan kana so seña ñase ñade bo siga si si made ngmatra ma ngmatra ma ngmatra la de tom mais do je si da jana na ma jana jana da jana de na ka ma de ngmatra wa wala si ballallah ya na ni wana de ala alafiya nage amma do yudu na da jana na go na ka katangere ma jana ja azim ballallah ya wana fi fini saiwa ni agbuwa feyin balle na ango feu ba le zena nyede matramle feu ba le zena wa do na bo ede fiya wa do limana e udugti ga balo to belana yo do sem bol se katengar ba zan balana he o belana na fi ni balle zete belana abige lahi watan de ti jodi di mle ya ngana dala na ba de lahi watan ya de kab sna n'a ko guluwe ndan mata bala ya ya duko guluwe ba besu ba ba de lahi wala ba de lahi ka fa de faro jom la nya su bol Eh, abige katangere rawa al nabur bi yisi e so wan matanna fi afa allah amma salaf won bibi de be ka bige yisi na so wa jetle amma du mo bon pida sa yanga tele ta bataki ya do bayanu wanna milele do bayanu wanna nyende mata nyanga to lele do bayanu wa ni da bata dam gil ton wanda bata bangu diti da to asin yete we bi no ga ruguti ba ma wallam lahiyana woni sai ya eh agbo nabara wa abla ya ma tel ble ko dugul man wala agu eh fewu sai ya fewu balle zeina e ba ma wala mble baka enyi ina na ide lahiya taladidi amma wasge dum umbirna ruwasa na so de mal mal da ruwasa ben jangi amma après avoir ñandilen ñim tiñi ma ñalla namuna eh namuna ba dengem to amma le problème daja na de lahiya to mbala to bas belen ti moyata damo ke muna be damu de ton to so joge ama beela na bidala de ton tele to yo dan belen tele mala na beela mala na bidala da dan tele ama be gabamu na badamu dum de ke na kerwa yo nyal nam bela ka badamu be mi bela bela nyala na beela de de correct ama badamu ngana buru waru nyal nam bidala ama bamu ama donc c'est mangati jem na se baala beela na bemu ce n'est pas la même chose bemu de ton zati de so da konda ka ngani daga e ba muna tana ta tira maso amma be ga bala na be la ya badala abala na fu sai la wandi bala na fu sai la hiya be ka budoni badala badala awase tana tira naso anyi badala amma ban mu na da mu tele ban mu na bada mu da to sojo da danar tan beze imma e wumbiri itoso e tana bala na be mu so sai do da zai na zakawo da lan na surkin yin mutu ba mutana bada mutana haji wodon buduna nam ruwan mai yibo aji kaba kala dai amma ba mu ya mata mu talati ga naso amma dan mai zira lati judgment judgment sai wala na bile dai dai domin wo gu da mara oranga lele suba to na wojo lele ba na wa lele suba eh, be wi ne we wi lele suba boto yi na wojo lele suba la da fe na wala en tout cas abe wala to le conformément wala conformément à la loi ok non do sibela bela amma ba mu ya mata mu talati ke da dan mai zira manya zi kobani tijani maryland président ma lezi yende ngwatra de bayan kobani imrana solungu bu nyazi na som nyado nyazo na ko so so ni nyazi mana te mede mawdu on ti mang matata na de. dasindi amma to bato wanya do de be labe mana to se nya de te abe na se bi go gona ya ase bi go gona do de mana eh de radio ndabla ki ke jatom dodo ñogon na ñaja tom to se do bos nya e eh, zi nyazi guna la karna na se so no wanda na hiji wanda na adwa wanda ndo to sa adwa amma mama da sna adwa zi so no wanda hiji wanda ngama ma da sa adwa wanda lili dendi da zo so no amle nyandaran ni ira al alfawaya almaziru aban zulu wanda su bijai e fatiya nasarati fati bandar tole tuun boble nyade matre bidais bang bang matablawa zi nyono la su bol sa se abige bol sa fatia na salati fatiya ngama nyago nin ngani deli ba ngat se eh, na bar wa da se fatiha na salati fatina na bata se ba woni ila wonki nyekna to bile irawo jo la ngum nyango tan ngama ma ma ngum ma ma ngama ngam pledo e eh, bile irawo jo la ma se e eh, bonno ngat fatir ki badon no se salati fati kama salati fatina kala ke lanya ze Vi yu zina naburom. Yon men yon vilege mank mati ya, nyan mank mati nan vilege mank maya we. To. Ala yi hal, yon zon le se seman gezi, nyan man le zina beda, gwen mi man, nyan man seman deban bi, gwen mi man ne beda nan do. Gwen mi man ne beda nan seman gezi nan do. Ape ge, belege, belege seman va, aye, eh, diwa bi do. Nyan nan se se, ban nan se se, basolo, soladado, soladado, soladado, soladado, vela fati ane, savati fati. Donk le fet ke ban do da salatin fati ta ke qur'an fati ya ke qur'an da ko ne da mata man jas o um, manni o miyan watanam le ayo ta se pangala fatiya na izaja nyam be zila comprendre parce que qur'an de soro wana tere nyodo magalam le <coughs> amma <coughs> ruta su bakala fatiya na salatul fati alors fatiya ke qur'ani ga salatin fati ta ke qur'an bala na bu jonya zi bi yozna be zawo bo bo o mbi um, ge qur'an na no mbi ke qur'an na ba fabrana ba ni kana est ce que nye dama tana ma wo mima ni ngama tana est ce que bu joko zo est ce que dam bi du yozi kalenda wo mi bige o qur'an nan na bidike qur'an na bele ko joma nyi zo sumbozi eh ko bani em eh imrana so ngom nye den ke tito wono en ke tito ko wada ko kada dare bun jo de la en ke kebda alil le su de po na bu yozi ka bella ra confuse na

ya won ti dera zin de gele dun wana ra confusion ba dan donc na mu ko yiki akere nda su bejai fatiha bakala fatiha aba ngala fatiha ga bete na ya da sun zulun ya sun bejai bakala masalatu fati la se la nya darape nya la ti separe nya darape bidan bidan duturo amma da yan matilin na yozi na buru na na na ala na ara yozi baka an wana confusion wo mabade tele todona igbo mi o ejikita don do do na annabi sallallahu alaihi wasallam idan de sa abu wanda wa na ta bi na ro o wa yana raso wala wa utuba tuba na zima wa mamu walla wutu na fa la wutu ba ta naga annabi wa bi sa khatibul qawmi anta te wutu ban du te tanni nga nyo nga de wutu ban du te tanni nga toro te tanni wa zu du te tanni nga bobo da annabi sun balanga se wa gon nga e de matranda <coughs> a mata se man yuti illaha wa rasulahu faqad rashad wa man ya'sihima fakad dalla dalala mubina so to mi lala ruga mato le da ma da mi daru na dan de lebutare ti wenu wo bu so na da ndebi na wala daidai abiga wenu wo bu so wenu wa isna so na ndebi na wa yefe nga ndebi si nyege wa zu ndo ti tenne nga ba wa wa ya da na se na wo yozi so na wo yozi so na andebi da da ko min da era wo ma ba da me da batale domin bar na bala ko bala ba za ndebi so bar na ba ba ba mo ga bandare rama ka fara abige mana nyada mu dan dare mana nyada don kata de mana nyada don kata de sana ko ma dan mu dan dare nebere wo nyanya masa nebere bu jobe le ganya zi so na andi duwa mu ban dare ge alors andi bi e eh, sorti na andi andi bi na so ba de ke sarate anya dan batara wallan ra confusion bu jonya zi keni ne keni ban mu ban dare be ge kongo no kongo nge to bro bro ga ndi bu wa do wa zu no mo su bi ta fi bu ko mi anta

katangare la maka fara da de wo mabo we anyale anyale ke ba fulu nyang de de li na to sinyo ma nyen de ma ya na mu de de bandara na bar wannan ba su kalena abige nya mu du jo de nyam ndan jan basala anya mu jo kende ga bili biye lutuzu ndan jan jozi biye lutuzu ngele nya mu kana jente kana biye no dozo ndan jan yozi biye lutuzu ngele nyam gan darate njele be kana ma mana gente kelando de ya kana ma mana bino zo kelando aya yo yozi berna jan jele o yo yutom yo yutom bin langi chaka tom belamu zo na il faut éviter awo ni bin lang ele dan del kali ele dan del sese bielu to zo na gente na bieno zo zo bin ni bielu to zo ala wa sabale bamban dare tom be gente ndo kana ma mana gente kelando njele kele eta de ga kana bieno zo zo njele kele do eta te tiye sur ke awa gonu ko bir nga bindi yel so so ama ngen dab yel so so ngen gelay bin la ngi confusion bin la ngi chaka bala na malon da da bobele abi de na bere we nyon tim bati be be de de ya kamem ye no do na gente yel so so ge di zo ngele ro bana bele ngo do na bi no wala bi no wala toro na kama yel so so mele to bala na nye gele bala bala na kenya gente gente akon na no kan ngele kle de kle no na mo ngona biye no wala na biye na tudo zum le na ngele to na he ona eh le rogo ngone alor que aje ngele biye no wala to na na za biye to zuge aye ngele na biye no do do biye to zuge an ngi ngi an ngi ngele biye biye wa to do biye to zuge amma eleven lang chaka donc abbe lega bige sa tiena salati fadi na barga na wo confusion da lawan da zai fata kan yi eh, sa di fati na kin na fata barna ba mu gaban dare na mu na iko gite sa iko gite jaman ya zai ya da question da wani ma ne kan nan ga ma fa bala ti ta da kai nan ga yan jabe an nan ga yan jabe alhamdulillah abu da kai nan ga yan jabe ro wani ma ne kan nan ga yan bezin da sun yobe bozi da bozi mabusi be ga hajiya halisa afuda eh, new york nyaze nyaze da sosai nyazo ko ni gilla sosai ko ni kila <coughs> nyazi <coughs> nyona nyida bo sana tigena tudulu bo se kada ni nyombo de nyazi be damana lahia nyong mata se se ma mata se se ninka le lahia nda ninka ne tu na rakum to rar de rakum fe na no bela na sq nyida bo se sq bam be bela na ninka lahia of course of course angli english da ro na of course bangana ninka mm. lahia cham ama jomanya de de na ne bera wasa si bala na nin kala ya men mira bala na nin kala ya nin ga jolo mo mo da na su mala la ya jolo ga jolo cho na mo ko mo jolo ga malam na mamba bam feu ma gel mo go ya ma ja ama ma da tanga jolo ga lana, ka jo mo ko zo ka de son cho mo ko zo donc bala jolo la ya yo ya ni ma jolo na abi ga ba sai ge eh, a jolo ge a a tolo ge ma da tele ku dugul na ila ma ga ko man ni tolo na agba sai jamanya zi bala bako kunung a abu kema daisi bi ga julun na se na abena namle ba dawo ni ge wa abena na ge janguna daga jamaya julu bi ga tolo na agbazai jamanya zi agbazai ga guye nyo gunka wa bala na wi bi ga tolo ge da tele eh, yon tolo ge wi ni wa dasi wuri ko ekle agbazai da tele no ila e ma ga fara ko tugul gwan lama tugul lama kale idan tolo na agbazai na ninka ya nam no eh nam nam bu jowe za ba nam mal tara ge mai sia na na na jolo bala bar na bala na wallahi na so di ko da be ga nya da bo se sele nya ze no wo ni se la la na abge da ma da wace na dan be ze da la ya baka da da lahiya ya ko da na ka da do wuce ya bin bo ni bin da wona ga da la ya eh la ya da lam pa force na a force de la ke cinje dan bidiro ci mo no ngati na lele don da mede la yena da nga mangala ke do mi da na beneficiaire wa wo do be kilike cenje anya la ke bo cenje rawe rawe pa mal quand même bi ga dana na ra bi jona ra nyo suko donc ngo la ya so won bo ba tara bi na budunzu ngba ko dum mi zi nyana ni de fami idi ngba ko dum be la soro ngba ko dum be mva to cenje na ra ma se de fawana de de do men ta dana nge bede fa mi o to da na te do te ki fa mi o to china nam bede choli abige nye de yiko o do nya nyam le ke ngala dana anyo na fa mi che leche ka nyo na fa mi dana ngala dana do to choli amma eh nya beze nye de lan ko kono kenge mbo bran pata ngala dana kama bede fo zero won do be ke kili ati nyala mama de ran na ma ma tule bede choli ya bede force na boro eh salat nye de bo zinga salat al fatih kelaga ñoo ñoo mboos ge ñi de lili dan ni de tala ñazi salati fati dan ni kebe tonna do yu ni se cheu ibrahima ge ban da nga yaar sin ge matra da si wa mati ge wa na na andi sallallahu alaihi wasallam dun da ge andi wi jilike to belana eh naga ñoo ñoo mat ge de da tilil ñaar sin nga dalana bi le ma dambe ma dalin de question na bo busi ma da tilil dalana tana lili ñan dalge bi jaram le na mang ma ta mazi se bi lama kimere ya ya bile dede bi jo kilo dede metro wala wa ga be seblena te yeli okay eh wa ga be seblena te yeli te de on the eh. okay okay na ndi do na eh kubo ne mura so ngo bu de boss ti wo boss na anya wole sika zo nya ni de ri wo do sese aba do do sese fatia salatil fatibla na bokuti bo to sese ba nam kingina mebe na sese momede mbengre ndana man na dabata na ga sese <clears throat> nye sese aba odo sese fatia na salatul fatia sese weni wo dobla na lege terebiya ndiga ngo awo dobla ga do mara de ketere biya mata to jonna mo de bena sa mi nyomi dina mi de salatul fati mi langa na ko ba mi ya ba mun kiri bla ya mun kari oni eh mun kari wa mi ya mun kari wa ya mun kari wa na to mi ya to ta jable na na ba to da do se se ila won ki mi nyomi nyekena to na do ko gona de salatul ibrahima de ko do nyosna fatiha kan ga bo na don fatiha kala ga qur'an dan ga won ki danyi sa nebi wala kana mala amma tarbiya mata salatul fati kinga cross ga nyan nasa se confusion gonda kai se confusion na kura gal na daily amma bele barka ba ta yana kai wazana ba amma take ba dan barka Allah ko ka do ma do da kai kana do da la da salatul ibrahim al por nyosna ok abre nya busi de question de fatima zona ma da kan ma da ma tele ok nya ta zora fitara namo ok, okay. okay. okay. so hajji arisa ilma goyna e suuride boolitirose salamu aleykum assalamu aleykum chew to نعم شيخ شاب الدجاني رحمه الله دوزن داك بيجلي بيجلي فات فاتين اتفاق أفار برد وفت فترة ناس فدام بيت بلا عند محمد صلى الله عليه وسلم يشيلي ونبرو دوزن داك قبل كمرة Talaga sa boy si oh, bigat sa Ya ingen re. Nani ma bada. Mami. Eh sa wa o shu ya shu jan ya nyo mo. Nge sa kana kun Nge we jele da na bro. bala o da da awa da dunda. Dela. Asu bo verifier. Ngana baro on dos banan duble sa Bo na ata seru mo na again മണ്ട് മണ്ട് ഞാൻ കേട്ടോ മോൾ കൊടുത്താട്ടെ ഹലോ vou verificar se na boro tá bom ele mandou verificar é que vou verificar se tem ligan de tiro na boro da já vou verificar se dan mi pe kilo na na sabe ele mandou o ponto quando se mantém bitana ninguém não bitai eu não tão ala na boro na é que vou verificar se dan mi pe kilo na boro da já vai também ai vou verificar se tá be kilo na boro da وفيرفيس وان بيدل انا بتمر بقول لي الموضوع ما إيه. تراد يعني كلاجا كلاجا الفار بولا درس بيدل فيرفيس لو ما درس موبايل بلا كونس دي يعني بيفيري فيرفيس عاد بيجي انا نبو دوندا انا بيدل الكاميرا ما بو فيرفيس بيجي له نبو دوندا اه يا انا نبي فيرفيس اه كل بو فيرفيس اوكي لا اتفضل الناس معي اوكي سجل ولا بدأ شاف نحن خلاص أنا مقصد اللي حكيته أوكي أوكي بنعمل أمام الأمة فيه أيوة بنعمل أوكي بريزان عبد الرزاق أمام الأمة فيه أنا بقى وشيو أوكي ااا نورا تاكن أنا ما درت أنا madani da adie de point de sese est-ce que bo vérifier sese abige be jiluru andi be jilu na buru dunda bambe de ko be bala na tmere na point kinga na jasi mo mo madanide na mani na amma lele sima darna bolan ga si bitar na bolan ani na mo mo gon madara selende est-ce que bo vérifier ce c'est andi bi wambe di cheleru na buru dunda ke se so abala na ya batala na nanan mor koni on on suppose que dala d'accord so ɓe jeli ɓembi balaru dunda ɓe kilu dunda est ce que ɓe wasfe wonɓe zelana temere ya balanaɓe temere donc yelana bolamle les deux ton tenteleni towe vérifier womba ballanti vérification no bojo enge to vey possible womba ballanti incare no bojo ɗum ɗo nara rakena walla de ton tentrore womba ballan incare patas ɓe baɓe vey ɓe veyna il y a pas question batase se a nebide sun woro wey jil na arna boro na bera wangi wey gisile ibtida an ba jembe kiz bidal la mele donc ça veut dire que que do euh, le bidal la mele ça veut dire que bidal la tamara mele automatiquement bidal la mbe kele runa buruna donc ça veut dire que il y a plus question de coutu de kobo ça se balla na tamara bidal na tamromi tonte tank de kada de ke de de bela wajo be ga na bera jo c'est vérifier que bin lam an debi kele runa buru dunda bidal la mele donc binyam bella binyam kaloro se abe la belle enga be la ndibu yino bu dunda enga be la wa la recommandé se se elabe billang eladro donc donc ndiga na bolade alfa qadiman wa hadisan ban nare da matrobe ma balle balle inkar se belle be dam belle belle donc binyam la automatiquement do de dal lambe be ci dunda na donc dina lambe le balle be mare de ga bana bojos billang bilanga be eladro mais ma bana belle be la belle hal shewti yani be la belle Eh, la labella sese annabi wa annabi annabi wa jeli e eh, salatul fati bogodonda o do se ke bogodonda la do do masabala bogodonda bo bala me lele mo do la mo do do se bitati eh e wo ben gizi sese rawo bondon sese sheu amati tijani wo do sese e, mo ana annabi donda go we jeli salatul fati na badan matara matara na buru yo wa ganna mo do sun juri bidake ke amadu tijani wa na nde bina ta salati fati wa gwani yo no salati fati fun wa ballam nga mu shewa amadu tijani wani salati wa wallante te do don eh, i compris salati fati amma pour confirmer wore e wa wan dom na ge ande bu wa gwani fe sa ai salati kinna ga salla bida ke da warga ke gone donc law c'est y ya problème na barki wonya ta ai sai ide don da nok wore ke ngige bon ko ne fi da kebla bi bo bi dobo bele ke vun we ballam wo baba vun ala kama sayyidina wa vun galan ke ke daka on galan ke inga salatu wo to wo to to to bele ba ga wol wo sa wa wo wole to te an parti janu wo goni ko ni ke de jabi salati won ki musse do ke beka e mo le na ki de beka so illa namu ke yarana inga an dedi wa goni nu wunda ichele sis kanna ga sallah daga kai bi wura ga banya ton ma man ne ban na tana banya ton ton banya bi son woro ga da kai bi wana bien que bi non illa salati fati non amma ba la bele ande bi inda sai na luwa ta kan nasta hagu na mata bala talatu wandin da annabi da ta ka wanne da da tawas bakala bi gona mu jokka tire annabi da sun wani bi bi bi dalan da ka bi ni na an ga shi a mutu yana lawa ne kon raba mu a fa ruhul ba ni gona wali ba wani so da yun ba ni gona wanja da na boro sojo wembi si dok bi so def no min nam bi no ko bi ro mene bi babu do dan bi le ndok tong muso le mege mu yudi elio na tirmo dokti jo mo sochi ele won zuru bilan ge <coughs> so se le yere gafara so se le nana inge ide e don andebi wana andebi don andebi teri se kanaga salla inge lawa makale donc bedan matra wolin yafi an bede wore ge ande mo mo ko gona ke ai da keble bibo bido bele donc na ma ngati mina ihtilaf nariwe da ke sin gato wata dandan halti amor ta dandan wo maballa bo job don joba na ndiri je don da ya ban bon lele do problem wa ganna est-ce que banna andabi visa vi visa ya don da ga badde mata wada sa ai banna ai dom da amma bidan lamba ne visa da na barawo doble na bara sa ai banna ai visa vi na rawan na ai bei bei to lele ton joro wona mle adu aru ah, te dezi bana ande bi vis à vis donc on transporta comme on kombo transporta le lo jole donc il est dezi kon kada ande kada déjà même de dezi selam donc on transporta comme on jole ama wenu we dezi ton kada ande na beka bo ble nyam bizin hein. dezi nyam bizin dezi parce que au million il est convaincu non il n'est pas convaincu nden dezi ayo il a ah, convaincu non <coughs> le wenu dezi donc quand il est convaincu ça c'est ton problème il le convaincu mais ça c'est son problème donc charan do yu de ne ngom da kai ro ko da kai shewa a mun tijani ke wa matana ke mu anan de bi zabi e de son woro alfa da wa mate bele be kaara be me de be no be de ke era wumba be ge duniya da nan da ko duniya da na buru sai na wahale be be na entere boto se banan de bi zabi ka banan mu de ke ko dom do mu da ona barna nyam ma dis nyala na bor kama nyona entere na kunye nyede ma tra ke da kun wona nya kidim na bare amma bale be de rawa bika ba dika kubin bika duniya da ton wani dan yi wana duniya da ton na tere entere na kurfai bodo to su wana da bibi za bi evena entere na kurba kada nai man bin wani mai lobo to mana mani na na buru blebin da sama daraza na kuro mayu post na kuro blebin da mata banda man bin mata ble amma alfawo madani da kishiwa amurdi bai babu do alfawo da bata babu do bango ti bless ben bani ben bani ben bani ben bani ngoda ben no be venen tere botos bani be kabada nei be ga na so mbi na wana ba na ma muto ko motos ma na ndeli ma don da ta ma motos ma don da cham fana visa bi moto to le ba basku madana ngona porta wole semana ngo alfa ma dada tilu woro kasaba bella bodo sabana abo do bana na bitasi be kabadane yani pourquoi pourquoi wo ba intérêt ke bona ga bondo ka kabadane alors que alpha ben be gay lage be gay sozira ga de telenda donc c'est un problème de on est d'accord on n'est pas d'accord on dune da blague jo naro ma villa ou convaincu na ton tre naro elle est convaincu OK il reste comme ça et là wallo elle est convaincu yo sika ça on da ça OK

wawol wage, se salatik, nan nan nan nan nan wawol waleze, nan nan nan waleze, echantillon, egzamp, be, echantillon don, mwen man matate, sa den man nan tap sir sorate, a zam nan, a be genyo bo, fade dan, waleze konan wala, wala espose, eh, echantillon, echantillon neve fade, ide marchandize, repata aga echantillon, nan, bo magazen da, bo gamarewa, men echantillon, banze ki de poro, esposisyon, nan, wala esposisyon, esposisyon gen, echantillon, buru na kana na donda taka yumbo une idée donc abigal il on bar balanda obligé na fa le mais alfa mais ils ont problème encore anya da ta nabi sallallahu alayhi wasallam sallam. sallallahu sallallahu ta nabi karim sallallahu alaihi wasallam. sallam ken salati iyo jila ndem namme andemi to tokale al ɓen ɓen ɗoo ɓonno so badal lan fa fiji ay mene ɓen ɓen no añoɗote salata alabi unayi sallallahu alayhi wa sallam abu duwanma lettre nga wa dala ndemte yide roose wonga duse mouhamadou ngal sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ko ñanga tekkabilana andemi to tokale on kala kede ka ibrahima ngalaga ñon donkale ñana to lelle rawnga tan wonga tan won zona sa tina tirko bam bam lokka garña nga ma ngatimi dewra sa sey abbi geeɗen je aga far lasar migrib li sanda inga sidilla te yega da dala salati an dibro na mona darna do da kor sa se ibrahim yega ballan kala do da kor nar to tol kala mais le problème abige den den so sede de le nga do zo la sede na salati an dibro est ce que dole ga de le ibrahim ya nga do sa ai na te dole nga do ko sa bakala ibrahim yo amma don wambi don gizi na gas erun kalara dole wambi badala dole na rum kalara haramu wa biso talwa haramu na dobi bita na bara mase awe nu wa la salati fatina wa la yem ba ngata la alfa wa ngata la ne daro don don alfa mu so mu do wa ngata wa ngata yem go mu ngata tikene dalili ya bele de dalili fa fa ya annabi talana ro obligé ci la ibrahim ya toble to woro ngi ñel la obligé ci te kala dala ibrahim ke ngata ke de la ngaji won din din din din din din ka ibrahim ya ngi nga woro ga ñoo won ñal la ba da la mo salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ngu sallallahu alaihi wasallam ne to soble ngala ga nyang kle to nyang wo ke rab ka dab de de nya nyang lan na tir tele ande to soble ande to to si aba ya mu de ndo sallallahu alaihi wasallam to soble to se wa do ga si ba suwe ragim an man zukirtu indahu fa lam yusalli alayya to si wenir nga ba ya me de yide e joge e dala salati kele mona atika en bo wa bi kanyina amma to to ndo sallallahu alaihi wasallam amma porta

ñam be ñawa d'accord na ro ñebe d'accord na mais donc dans le raisonnement na ro des raisons abu raisonnement sans tenir compte na ñawa ti ja ñenta ñe vek da abige ah, ba nak na buru bo de de bu ñor de la raison on raison parce que ben to c'est raisonnable amma bi de ke men de ke ti ja ñe ro na wo mi ba jambal na bi de ke de de non non na mo na bi de ti dans l'ande des desires yani de de wembri de wan mom de tanama me non non c'est pas une question c'est pas une question allez le bo défendre on défend

salati ibrahimi an debu amat kama est ce ndani kede lafazi wa kede lafazi wa ke den abla teranga debu o mati yaqub nga mat ngene nga bere te gonen den ro ibrahimi o te gonen est ce an no ke na salage wa mat no na salage no kudu ma ngani bango to ngene nga bele ke te demu wale den de nganyon ta mat na ko ga wondi ke wonki bi di ga mat kede kana ga mat ya kana na ngun bamba ga mat am kana kirga ga mat ngara ga nyangale te ga na me zambe ige ige naro ka ro ro

miya ma mige maliki no mi min lanna be kebele ga bila wallam ya woni eh, nam eh, abu hanifa dama bele balna salati ki andi bro so dana ibrahima kin kala kile makan ne ki maliki wallam na na arko to sabakala joma yeze <coughs> ilama ga sara joma yeze aji ya mo busi de eh bozete wo mitanga manyina mle wa allahu alam e sonyina wo mi ma ngata wo mi ma dali yo na ma ngata bele bin bai zama dan batar ta kai daidai da ka bin bai zuwan bin na barwa matana bala <coughs> bi yana da daidai amma sawur ko ni da da un sir matana da sa na um bi so so le na um bi andi ba wallana tiga dan batar wan zam eh ba kamen zami um bi wuli kamana na wino wa doka da te technique da de prison na eh ko bani imran solungo bu ko bana amad tijani maryland ko bana amad maryland na eh bijomanya zi wo mabo boz madana kan nambale mais vraiment so e tala da kiroro ade de e na kubane ashimi ke finye ma ngode matrada nya da sama ro timda maezenya mezea ji halisa wini dane rojo dana kanana go suma na wa sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين احسن to jamaate mi yaa radio wole sira mallante mosey lille ede programme wanse na nan ɗo sofere ba woni ale heeri yo ɓe eh, ka ɗon ɗo somi sese dede playback de numéro aña mare de numéro wonkino ñanga so nana 7127757035 ke gende se 5 mbaɗe ɓe kam go nayin ɗum namo aña ɗo dede passcode wonki ñando na mallante mosey bentolo ña mbase wole si womi ɗala sin jena na kedeedu ɗo na laboroɗo ɗo na bala kokarɓe ka ɓe mberinda wombaɗo ɗo ɓe vena ɓede baru nasle ɗo radio wa basi na neɗo dawna ɓokkoen dana dawna atene e lahadi na atene nemi dawna sibi nge dawna la meseɗo ɗo ɗona mbaŋene ka ɓe jo ñoode ka wili goni ɓe ɓa mbiga wura yimna ɗon gbaw wontiwa dalana ɗo kpawɗo ɗo ɓoka rawo wuli si mana nti ti wana mla so fara ba wuna alheri yo kubona merenga so ba wuna alheri birazakum wala ka zawazi chere chenye gas manzan mana made manija umrana solingobu daba me sadiyo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين that I सदा